باب بيان شيء من انواع السحر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب توحيد رباب تنايا أتي باب باب أنك يا bayanu in honne banganden babu ñanikeya min anwa'i sihir gelli korten nonenga war korte a nonen gabenni amma ke baba honu bangandini gelli korten nonunga korten ñimme koga dangay ken kotamogonɓe honu daga iti hilloani gellagana nya kamando shaytanu nya ga gollini ti kafir nya hilla kapana nya na bugu dinande ka nya ga itundo nya ado shaytanu ta tawa hi bure kamma itin ka anta kinya hilla kapendar janga amma afrika korto nana ado shaytanu nya afrika no korto nana shaytanu nya hilla kapana nya suni kafirin nya hinu walonga fare sallallahu alaihi wasallam adi girinanti kortenyani amma korten tenti kamma mana faren be girinanti kortenyani amma oga kite be wurundini korton nanan kamma monta ken wurundi kamma misali di korton nana aken kan kannangona kari mm-hmm. idan hinu wano faren da kunkirinanti kortunyani amma ikamannongonti kan. amma ni bangando da nanti ni korte nya gandi hayan ni tokononga jamu eti few korte amati genu kubane angara ngaru qur'ana dun nu kusuka humantenga ana la kusuno banea nukusanna ngalla inna kaidu sahir wala yuflihu sahir haythu ata qur'ana na korte la bane ya na begu na bonondi na ngar jangondi amma yere annawu ado aljins ala kulli hal kebe gane yere tauhidin kitaben yana ke ajagara hetere walakin o ajagana karle mai ndati nawu ado aljins annawu a kenya logonta dina jinsunga sen kan kannen na tina sura none none sahe ara gana inaru la utarendi ogara duro goto koben kibarendi amma son kan kannen surto ku be no ganta son kan kannen mu kuma na son nawu nona jinsu none amma rabun kannen di bakameda masalan idanati nawul hayawani hongalinton none nawu al hayawan hongalinton none saso hongalinton none hadamaren men ngadi jaga ngadi sugo ngadi na ngadi nyogome ngadi daga na ho gani ngalinte suko mante ngadi amma iganati saasa sasa iganati jinsul baqar na nan nonen cuko mante ngarna no gondi amma sugondo jagando hadamaren men tagarono jinsul insan hadamaren noone none sasa hadamaren men yani kota nan tagarna no gondi idan naw'u kenya logon ta dinanta kannanga dinanta jinsunga sahe masalan ogana sasa ittu itte ni none nyai amma kan palle owarna bugu medi onati jinsu tamor tamaren qaran faso fasonu daga na kita ogana oganati nawun ni none nga jinsu nanya faso fasonu nga daga na anganati itten cukaumanten none hogani itte ara nogondi amma anganati tamaren ka fasonu tamaren kaga gani faso fasonu benu kumbana allonadi sasa lemburun tagarno mangoron tagarno kadi ado kubetana idan nawa ndo jinsu kyani naga nawu onati akenya logonta dinanta kannanga jinsunga واضح idan نوع akan nan logon ta kannan nga dinanta jinsu nga yani keni honu diga men amma an na daga da honu diga men nga ka sharun na nan wala an jamun na'i wa nahu akhas min al jins li anna al jins ismun yadkhul tahtahu anwa'un sharun na nan ti none akan yan karanta jinnan ta jinsu nga ikun te jinsul hayawan haram eh, tu cuusunone laadi amma te nau'ul baqar iti sasa kerkere leera sasa nambane allono hotanantakarne yani howana kelankisi atogo kannanga yala jinsundo nawu kannan kaka logontenni kannan kaka kerkerentenni bila shak hillandikani jinsun yang jinsu ñankora dinantannemonga نعم يقول لك والأنواع جمع والنوع أخص من الجنس لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع والنوع يدخل تحته أفراد وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقها والنوع جنسا باعتبار ما تحته فالإنسان نوع باعتبار الحيوان والحيوان باعتبار الإنسان جنس لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم والحيوان باعتبار الجسم نوع لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد إذا هلا نديك كنيا صانتن بلا شك جنس كنيا اللوغون تدين أنت النوعون أغنى ساسا جنس الحيوان أسكو من تلا نغن أغنى هونغلين كنيا amma oganati nawul insani hadamaremmen none sasana hadamaremmen bana wutu jagando sugollantagaronadi ago jinsul hayawan lhayawan hongalinten curadi amma ogana oganati jinsu lbakar sasa nannonen bane allona nogondi ago oganati jinsul shajara itten kaga none ahalle oti nau tamar tamaren none sasa tamaren fasonun allona gon idan bila sa ko sa antenni kannan kagai jinsu nyallo gonta dinan tan naunga idan onati nawnga akhassu min aljins none ta karagaranta dinanta dinsunga wa da ke wannan hana surtu tegun babunu nyugonu jakan kibaru walla kenga ga qoben kibara wannan hana ne siri idan jinsu asuka humantello ken wanda idan atin hongalinte yon yonkran manyai asuka humantello jinsu ke wanda amma naw ngarni ken palle ana ho faso bane kare-kare ho faso ka abe ganu ho gabe wa ureranga mana bane bane nga ureranga sahe idan jinsunna logonta dinanta na'unga idan ahati ken honne bangande nya gelli maniya gelli kortenga anonunga wa hakada korte asulini kannan kagai ho kebe ga kugu onda ga qala ahmad حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حد عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة إن العيافة والطرق والطيرة من الجهل قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجرس قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه كم بلات قال أحمد أحمد تي حدثنا محمد محمد دوكو قيدهاتا بن جعفر جعفر المدني حدثنا عوف عوف دو مثلا ديم أن حيانا نمغو حيانا مغا بن العلاء علاء المدني حد هنا قطن قطن دوكو قلهة بن قبيصة قبيصة رمغني أنا أبيه نمبغى هبا أنه ننتاكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ada annabi nyimmen mugu yalla la gana ti gandanya annabi nyimmen maga gana kisindanya annabi nyimmen kamma sasa aswatan kana ti hakrenga macin gonga qal kafaran ti sallallahu alaihi haqiqa aganatu yelingirndenga yelingirnde wa tarqa aro laturu katten doramuli kattenga aga laturuntuwa iga gire kebe ñana modinun kalle kenni ramuli ga sana wala an kamma walla kola suni giri ayi nambarando gare ñanta ko ayan ko a setundini wa tiyarata aron noni mbo agunga min aljibiti farenti kunga gelli kortenye yelingirnde ado laturu kattenga marramulunga noni mburaxunga farenti kusiki a gelli kortenye qala aufun aufuti alciyafatu ati alciyafa ngani keɓeya زجر الطير كني يلين قتن دنيا عوف هذا لكن يقول أتوى الطرق طرق بيا الخط كني قيران يخط إذا تنخيرني بالأرض تمنيا والجبت أتجبت بيا قال الحسن حسن تي غنة الشيطان كني شيطان وهويه wanna asulun ni kannan kagai man kange gana bugu seredi gamu walla kaman cuganda terinka nan killu ngara da bate asulun ni kya amma yere wanna tuken kannan kagai wa hay shaytan kan shaytan wa hawnya anga sarunda nan yugo ngalli ke kitabere watin tiranna tuke kumma haqiqantu onat nam kan tongonye amma wanna tu shaytan faran jibitu kan kannan kagai shaytan ga u haw beritin kata hada maremunga وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وأن الشيطان غواهم دنيانا كاتا إبي صلمون إسناده هريكا كسنادنا جيد أسم بنتنيني أكم غواني ولا أبي داود أو أبي داود دنغن والنسائي أدو النسائي وابن حبان أدو ابن حبان في صحيحه أكتاب صانتين معنا صحيح ابن حبان لهم إدنغني أويكن دنغني المسند سند منه قال حديث كيا اذا باختصار كارثة انا من كوينو انت هنا سكانو كورتن دنيان هنا نكنا نقاي العيافه ولكن يلا الله انا ينفسكم أنتم ngan honun Allah hakatini ne ko hadisa no kamma min menu ka konto du bugandina di anga nyinan ke nyime makalma ke hami ba ayafa ke honu tike honu tike honu hotana ya fanni kannan kaga yelingirnde kanya gonu tikesu yelingirnde nyen yelingirnde asa sonna ngaba nka kan yelingirnde ni kayere masalan yelingu ngai ante nyigana na yelingu kata basun ta tikenga makam mo kan yelingirnde tikeya a walla kenga yelingu anan kem mai ga kanya nan nan anda kunya tuinde kanya nyam mo ngangi ba basun ta tikeya amma ke yelingirnde ni kannan kaxaya kenyi maxa fakatin paxatinga sere gana kanu nan daga tere walla alahi ya yaxini walla kenga alahi bitigi wuttu walla lahi ka kurumba e, kobono walla higoxonira daraga awa dagana yelingen gintenga ana yelinge ke xatana girndi yelinge ke naga da tayembanga ñanati ke hillumiya andagara ano bange ñanati na ke hiwara kentalingiya andana gado kane ken kawre maga andana gado halle ga ken ma maga kelingirnde be hay kene ke ya kiya to gonni nanti hil kortenyen islam golle ti kay sahe ay gonu nganya na ko hoga konni ndangani arno suka manten kanda ati daga kata modi go tani warakille ati igaraga igaraga kate tatin daga selin jarenga aga saki iga banun kam majon kontenga no ko ben daga donong ati daga idaga ida ni selin jarenga ajon kontenga ana sahilin banganyi atatin daga dononga iti eren kantalingi kede kena nana daga do kimbakanye awa tati gama daga do kim sahili kiyai igana daga suyi pasena ni riti a iti ke kan targana dono ngade iga sa hunta nyana modi ke ya fela na kama daga na daga da timbaka ngana ho kita ni kanun taga na hijun da bari na higa be da bari modi ngare mbange sahe da ngani daga tari kan da ngutu na daga tari kan da di ke rindi ho hono idan yelingirne kaza hakene ke awanonga nga kon konna ñimme dangani nantan nan daga yelimen girndi walla inati na bugu ti mpana be ganari angana na yeli mpana be ngara daga na do andara ga daga dante nyallinga nda anda daga dan nyallinga antalinga nga andara dan kana walla kon anga angara ri gombong kuna ati man kata no kwai fuwaji ñani kenga anta yelinga ngalla aga kampini na lokummendi abada amara daga dan anta yang anno ga an kana palle wajib nyen ku kundu nan be warni tetti nu kuna gati bane sahe hawati nu hawati ni tanna warati ke medi gollunga medi waya ga murunu lemure ke mena ra sigi sallanga na yelinge nyugo ha ga mo gombe tanara te wa kundu anu kundu anu kundu an an ken nata wiya ko ngaba wi hoyi asigi kalla kanye tana yelinge mpai kenna titike wiya ko nyega nya ya ga munduno ima ken fe gare do fanke a kala kalla kanya da ilinge go kampin dengara daga do dingre go anyeme a hay den kampan nikai hakre lampon nyimme halle yara ken kawanna siren kaba bakan golle magawa lampo lampon palle ken kawana sere wara golle nga ngawa billah alaikum an kan da ilinge kampin dengari ken nyana ken lono ya gare ya gundi manda ilinge kampin ken kenya ncigi ya gare be gallinga nanga ya gundo kono kenyan jikanga ngallan pinun to kononga ya akhi e ya sampai kene kyal horatina lampu sata nam hage oso nin kara ke lampu sata ka har sa wala oso ton maga kenga ke lampu maga sata sahe afa ya'ifu aslun kanna ngana hon to kononga afa aslun na hon to kononga yere amana ne kannan kaga na yelinga na na katam o kun son kan kanna tin na yelinga ngirndi onu na ti kata e kem palle ati wa parqu hillande ado la laturuka taga laturuntuwa iga kebe rono hoendi iha kebe giri girni e, sen kullu kullundo kaman kullundo koynundi modunu ñagana kunna e, e, wala hangutu wallina kayitu mutu idan iti gijan katano kalla ngata suni gijan katano nyan kay meno nda du tokora tokora kenga modu nukuro kusuni gijan katano ayo sun ka hinu nyai to sun ke bane ke ga he kubano kalle kuna yang kandirnya mana ina girina yang kandirnya bo modu na huja ti kunni kallen ce tundinya <laughs> sahe kwa yang kandini modu pu jannati kunni kallen ce tundinya anni gonu ngalli ga yang kandinu ko kumo onati farqun ni kan nga nya kama kulle ndo so juronya da ka nya wala ando kai to kulle nya kama nka ka su to honya ni gijan katana aga su to honya ni la tur katana farqu sun ta kana ka isuna ni banan ne kanya na ke kirnde be ne ke wa ka kanya na inta ne ina ta nya na na girgiri inta jatane igana girgiri nan duguta ina burunka ina burunka hillo hillo sahe igana burun ka hillo hillo walli nda burun ka sikko sikko inati gelli joni ñagana togo su hike allingoyi joni gama togo bana ña togo mana ndaña bajo bana togo su ke hintalingoyi kembirenga ina burun kan ina hillo burun ka ina hillo tana burun ka ina hillo tana burun ka hari gama burun ka ina hillo hillo hillo lagaren kan pillo ke lagarenga nanya bana ina ke hintali moy idan la turukate ka kane da halle ha kene kiyai homma ha ta sunan ngolle ne ngolle he den da gara kitabu ku bana ya ngolle he de few few few iga gare sukon ni ga dogono jinna be ga ira to ngere jinna be ga ndera to ngere asaka gurchen da ka gare do fankenye da kuni atan nan kem pakal lo ga hakren faita mportoti ho on tadi kirinde ke kantem bana anta jinnan hoko ni tarondi inta hokunoni ngalli curu hanu ñana sedinige tarondi gare do fanke mportotintangalla igana jonga ngata ina aja jate hillo hillo hillo hillo anyame joni joni ñanda togo alhamdulillah inata lingiya anta lingiya sahe agamanya joni hillo ma ñanda ina xa inatimani inati ke hillingoy manjari katten kana aga ni gujumuju kudu tani hitta ani jate kita gelle hakke be ga singi kunnga nanya joni nga so anati ke hinta linganga hakke be ga singi kunga maya jona rati hinna linganga kembira nga ya ko kutonto do kita aga dunya no ko tike terni ni gare ay jate ne hakke be ga singi kunga na kunga nanya joni nga anata antalinganda ga maya jona anata linganga hagatuni nanya hakke be ga bi sahe gellagana tiga nyani hakka be ga singa do hakka be ga bihi singi na kenya jata ne wala hakka be ga bihi na kenya jata ne sahe ñogon kurun ni kagani keñammogani ni wi jatene hakke ɓe in kollongargaɗo sahilin bangenga walla hakke ɓe in kollongargaɗo hankitten bangenga hakke ɓe in ga mana hakka be ga barte do ɗo ngam adu hakka be ga barte kimba do ken kennanga gelli hakkebe ga barte salindo hankitte nga kunga nya joni nga su ke hintali ngai agana nyu kunga ma nya joni su ke hilli ngai idan afa sonna nga ba hakene ke mo kai e garen duru duru duro nyani ken ne he gijan katte daga ampa junga kursi den tara batte ho on tara batte garam binne nyan tanni ga ta kuna kamma inna to delle sunte kullan fillanya ni de ana kunna na kunna asubane ay gonu nga nyara korosen ka ke korose bana na ga tasbiha ke yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah suratul nisa dina ke aya sana na barti med aranya ni nasa kai tin aranya ni nasa sa nyimme igana barti med kita ina korose ke uti wayon kono yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah ina tigella gana jam gani korosen na nyonke da do kimba kam bangenga agan kitenya di wajibi nyonke o korosen jollente ma nyonke a agana yonke da kat kimba ka ka gara kimba ka be ko tike ke hillinganga ande onke kata sa hilindo kita anati tike ra kanta gundi kenta linganga ta haindi ni korosu nyake garam binnan qur'ana nya gani ana musa ka uti kitendu kundo anda musa ka uti kundo ana nukungo munyi agana munyita safa hana be ga tay na na titi aya hana be ga no gelle arjanna dun ko nga ya nya gani walla mu'minu nya ga bare nya gani hinna linga da amma ndaga be walla zina kafara na titi ke hinna linga da walla ga mu'min ti bare ya na tan linga da serebe ga di hodo hainden ki nyama qur'ana nyen wallahi gonun nanya sasa e ga na musa ke ngunyi sasa ani dromen do padingira nyugoi dromme ke ga na e ashabul janna kam manata lingai alladhina amanu agana na tallingai annar nya gana no walla kafaru walla munafiqina walla muzik anat ke hira kan jagun sahih idan ke suka humanten ni garen manin do ga ini bangandu kun misal bana ranyi ba wasene warni hono idan atarkun ni nan kagai kem pella tur katenya sahe warna ko aka mangai na ke da girin walakin horatini ashaba ka faran ma sallallahu alaihi wasallam annabi nyimme go nyuno girin annabi nyimme go nyuno nga agana le hibe tunu yara bonen anyi girin horatini wa kenyani i dalilenga onati kenga nabi ñimme be ha kene keyi ken qiyinde ke be ha kene keya allah subhanahu wa taala ñawa haynu nanti qirindenya agana nda ndaña kunda xeri ñana keda gamaña kundu tadi, an ken kallu wahawarni kattangawa ma warnia warna allah da tagumantonya nya nyi mira nyimira kirinda nya ngana kirinda nya ke tagumanca anda bugu su ni khairin nya ke kama bugu su ke khairi awa ho manya nyirni ho antar nan kenga gare ga he gelli setan wa hunga nyirni katanga ayillandi ra ko ati be do ken kallenga na maga tan ho be do ken ma maga gemme parce que farel lem palle wahun takarni ando ken kallen lan gemme ma wahun yallan kai kubenugin kollongutu kammunga ge fo wontarniya ihayda ku igana ata do fanke idan ke hadisa be ha kene ke seremmati wa kenyana dudangani dalilei tanga laturu katten dengeni walla nga ramulun walla asuni do fankenye ay gonu ina aya nu nyugonu sanga nta nu kubenu konni tanni gusuni ngure ya ga qur'ana ma kello jangane mu wi saka ken ma an kan da qur'ana daro hanawa ke kitabi dare ke kitabi qore allah ga kunana to qur'ana be qaf wal qur'an al majid an kan daga na sa na ro jangane mu nan ta kamma tangana be ngari anna man ngal ga shaytane ga he ta ho ngal li shaytane ga he idan kusuko tunni illa kapunya inta gemmea higana allah sami istikhara nganonga fare sallallahu alaihi wasallam adamu onkoi araka ngu salli anna dua ke angana istikhara kenya duran kuuntano nan tanga ngalide de tangana istikhara kenya an ini gugulle nye si gullen kamma tongon tadi de mporto tan tangalla istikhara ke jongin tenta hoya angana istikhara kenya an condo mengara hibe raga an kairin na kenya da dabari angana istikhara kenya har san condo memma horaga allah wasa gane wallan walla surgu mun Allah kan nan an ni sawara angaba ga gana gemu keɓede an xerinna kenyadi nkamma nantangana istihara kenya an ku ni huwai wallan yana mu adi kenya kan gan pakarenga togono mportoti aɗo xoxo jongintentamei sahe kem palle sikandin ni sikkandinni kannanga wa tiyara ado noni buraxum amma warni ke babu manga kane nonin burago hona nonin burago nyanati hakati nunga hona nyanati dingira nunga hona ti soronyi meya hakati nu masalan anyi arabu maga nanti minaga so angana ya gare ya gade kenya gare ta darja kita akan ta gemme aisha ti fare na ga so adike tammal laga ya di nalloti ya ya di fare nya garu ko na ga daga ta kan kita ko mo aisha da sagan ne kamma dingira dingiranu ñinonga iwa nonin tiya an ka gemme nan ta ke dingira ka gana so a sere an kalla walla da bugutere a ñana kunda walla ngana da sere a ngana bugutu ke no koyina an pasene nallitiya walli nanga te ñartin gare do fanke soron soro ñigonanonga iwa nonin buraku tiya walla onati hongalinto ñigonu inati sugubangando yaxabane ngana gemu hmm. walla kenga he ando yaxare ngana gemu sahe walla kanga ya gare kina hana fati hillandi fati sikandi fati nati none nyen sere sun taka dunga nanke nyagene kadi hay ka nga e kana i e jamma de ga koy tinone nyenanga edan keni il kortem pagi ganya kana ko kuni hilla kapunyo kusikin tagamme yelingirnde laturukate noni mburago kuna gelli kortenye iha muntenya nan tagamme afew wanda amma warni noni mbura ko ke kenya ni ngama diga amen giro lunda kam amma kusi kono mo on tiade yeli ngirnde sahe hillandi laturkate sikandi noni mbura ko min aljibiti kuna gelli kortonye mm. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح وعن ابن عباس نبي عبد الله بن عباس ما رضي الله عنهما ألغ ندن باقي لما عبد الله ديها عباس قال عبد الله تي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنتي يلا ألغ غنتي غندنيا فارن كما غنا كسي man qitabasa yemme be gana utundi he al iktibas aslun ni kannan kaagaye kenna al akhidu lagande bi shihabin qabas odangi ke tafsirinde qabasa mana akhadha ada lagandenya mane koytabasa yemme be ganara gandi mana yemme be gana tui yerona fasad kannanga taallama yemme be gana tui warnanganar karamogon bangenga alli kara walakin hike hakikanni kannanga alli tuwaku ñaraga kamanga sahe idan mane koytabasa yemme be gana tui kenyani lagande keya shubatan kuteya ay taifa kuteya min an-nujum gallu sanin taqunga min ilmi an-nujum kanga sanan ni mallan ta ken kutuna wutu sahi mana yamma be tui mana yamma be gana utun nikute ya min an-nujum gallu sanin taqunga faqad qitabasa farante haga akamanga awutundi mana atui shu'batan kuteya mina as-sihr kortenga yamma be gana tui kute ya gelli sanin twaxunga farante hagega anti kute ya gelli kortenga zada akamanda jirindenya mahonga korteka ya zada gada ken jiri warni sanin twanon kame kane aga me kane mogon be jirin denga kortenga ten kaga nyammogodi serebe sanin kempanga ni honne aro kebe gaga benyatu bana kempunganga korteya idan ada jidi ndanya kortenga ho kabe aga da jidi rawahu abu daud abu daud haditha ka hilla wa isnadu hasanadun sahih asahantan idan yerona tisanin to agunni hillwa hanan ni kannan kagai ilmu ta'sir ilmu ta'sir ni kannan kagai masalan anken nan daga sanin to agun kara kesane gana bugu hakatin bellemme benda sare anyana tuana gorenye kesane gana bugu hakatin bellemme be gana sare anyana korintenye kesane gana bugu hakatin besere benda yago kenya gunta dumene kesane benda bugu serebe gana ille kada anta wukitta ken kano gonde dagana inat keda ilmu ta'thir sahih kebe hakana ken kortenya haramun tenya ken tagemme warna ni sabunni kannanga alhawadith alardiya hinu benu ga nyana munyandi kundo ta alaka swa jonga sunti do sanen naga adribu lakum mathalan sasa serego kanu dorunga yala ngera tiningara ka selleru tinkitendi kenya kanu ndiwa seller ke utenda kan kanne yala kunga me killewa ha masalan seregodi yakkenga taxunu nan masala sasa nkedin bikki ke kundu. ala nke bikki ke kama ke anda kamandi yakke ke waramewa sanu ku bakkendo hinu benu ga ñana ŋuñenda suni ke ñammoxa inta kille me few amma keɓe ha kene keya ke ana modinum maxa lenki sangan po xoorxoorenga gellinan kaso sanin twaxu angar ho gabe ngari ga dukku dukkunu da ba te ti joni joni nyane aga mana de ad tay nyana ma a sanin to ko kani ma akita kitabu nono nano ngan ta kitabu ku to konni ko ma rage ko bonni mara akita bu ngano kun gan karangundi ni sanin to ko ke ko ke kitabe han karangundi tauhidi ngam gombe angana la ke sane tunu uron dan ke haka tani ke sane ga baka ande baka haka timbanga na la gollini tai ke ruhana fulana ngollini kem pakati ke sane ga na baka ke setan fulana ngolli nan ngana la ga ngolli anna ke anya na ambusi ni qur'ana nyai walla kenga anna allah kana walla kenga an kafir na wati faranya walla nan makni walla nan le nyugonya nyana sadaka nga walla nan kyanya na itu intonga no kitabu ngana kun kama nunyan taxunu kundu igana tanda esu ido setanu na golli warni kafir na uta le ido setanu tuga makammo e nge kana abu jamila tuga antar gollinda forte wa ida kafir na uta le ido setanu tuga ida ngana wara me tin daga ngana baka jogendi nan tekki hore na juga anga anna kara ayi maga kafir mani de iranta honya ranga galla kama dunga tai koyi iyi setanu ku walla ho setanu ka na kamanga allah ma kamalla wari dangan maka kaniya de o oh, honti maka awi maka ina daga lemmenga tundi awi maka ina ho wara nyimme sanu gumuku awi maka ina imbe nyimme rambitiginga sana ngollano ku angara ho ngari gatina ta galle atenya na magali nyenya na magana kundwa awa ɓeɗo sanu ko angollin iga birano kubana ni na kunda i kismana kunda i xooxona kundua soman xibare ñana a sutaxunuke sane a kamma dingiranu ñugono anonga wolaxu an a ñagani somanga na kiñanga lenka anga ñana wolinga sahih imaxa xoni setane wolin pewa amma hota hotana inta hotana kinnanga de ke sanintoaxuɓe hay kene ke ina ke a kinnanga sahih sane ke tuwa kuina ken bane akinna ngata ne anta nya kunna nya kunna nya kunna ta kunu kita anda setanul lungunya dan kafir na ko talle awan ki ti be gitu kita an kana kabe gare nya kambi kahinai idan kurona bangandi nanti janka sa sane ado hibe ganya na munyendi heti bane kenya ni fare sallallahu alaihi wasallam hudaybiya fare alayhi salatu wassalam ata allah ti komoy gonu illa karati ka allah ya mumini ya honu illa karati ya kafiringa farenti serebe ganati allah do kam mitegeti ye ken kama ñilla ti mumini ya allah ya amma serebe ganati ke sane fulana do ke sane fulana anda kammelliti ken kaman kafirnaxuti ke allah farenda ke ko an ka ganati modi ɓeɗo sanenga gollini kenñanda lemme kinanga lempiñiga xotan kamma an kafirnaxuti allah kenya da jilli ta na kun dan kafir na ku ta allai kenya da sa'an kina ku nan kafir na ku ta Allah igati sere sudo san a gollinti sananya la ta kama nga la ka pana nyen amma kaman ta kun na kun nan ti gollinti sananya de atina Allah to kunu ni mara Allah to kunu ana kon nan da kunduwa arawanya nan ta kon nan nan ti gollinti sananya na kon nan da uron ni ta kan na ke yurdu haga tuni na qur'ana ngaya ka kinnanga de ina qur'ana ngaya ka kinnanga tannan ta kuna yurdu amma hibe ga wure kunyi na kempu ina ti kya ti tannan ta kuna yurdu anta hunde na ngana na bako so da kompen ju haga ma sama kenga walla kenga e ina gidan cite halle ga bana ngana jollo katanga walla kenga e hotana amma wara tan nan duri ayin ko la hiru ille ngana randi makaburu sanan to ana go makin no ya tanta kuna yurdo agar aya be mekene nga tun kama jara ken konne tanta kuna yurdo aga ta kuna yurdo anyu boronga nyadi gabirimma aka man titi do yurdo ndeke ke me ti sama kanyalli tiwi do de ke sutonni saman dinka aga godo kendi ma ga fatina ada godo en toka idan jamun tidi an ken ngana re an ken ngana tinan karangunde ne wa akinnan hube gan ndini sahe hmm. ay mere ni gonga nonga aga munda kenna dunane ma bicin ne kita ti sanen to okay awaken karangun dinan ta turi ne anta ho hono nkan ke mbe gar kita nan ta nan karangun dan ta tini aide atene wan karangun din gella ngana konta mun nan na kanu na wara kin nan na walla na turi ka amma ari mere mu yokon karangun din ho wonti asanin ta okay ho ti kita nkan kembe ni wanda nga tampa wa men wa lampo tan daga wan tu windi parce que an kengana nya an ken qarnin na hanya kita wa ken kallem mo ho ikun ka kallem ni duna duna anya la garam baraje tadi kon tini ki hat tanin to awu ken jereti baraje wadi ga gana Allah to horun kunye kutu intenye eska imu kuntenye ni wa Allah to horun kuntu intenye ni wa qur'ana di iwa hadithanun no hondi walillahi al-asma'ul husna biha e alla togonu ya manya ni mun tonga soro gonu maga ha hatunangana serengari ti ismullahi a'zam ta alla gorunya gorunyana kemaga alla gorunya gorunyana kemaga kammo adi adiitu kammo damben taten do alla naga ba dambe ñanan alla naga kabilantinaga howontinaga subhanahu wa taala lam yalid lam yulad lam yakun kufan ahad kam mo gana kenga kuntu ko horutu ni dinan to mene da kuntu dinan da farenga fare sallallahu alaihi wasallam ama sahaba nun ta ma ho mugundia ite lingan ta kam mu kada gi kam po nyilla na farenga mata ko manjo ko ni kundanga ni kenga nka kema ko ni danga ni de faren na sorongari waddu na ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram wa kunni lan tukun alla to ko gorunya kada tukuya amma ikungatin hubenu dangane allah togoguru je hmm. ne comprends pas makatina hami few few few few a ayaxa miantayino hmm. i togonu kuutu mogon miantiya i don't know <laughs> anta mogo so a tunai mene togo gillu gillu gillu walla serenna tan dangani taxo allahuma salli ala muhamad wa sallam taxanna ke urdu yala ke xaxa eh, ken hoguraywa amman kan na ta allama sallallahu alaihi wa sallam allama sallallahu alaihi wa sallam ala bako sada sawa kunna yoranga ha amma to hi wala yoranga mene idan kembe hakene kenga angana bonenga ri bone gumem maga duar na kandang kanken na maga dura de de keta gura yang jakirnde nyana sonin kara ona du do to sanin to ago mundu ona duro koto kestanin tawɓe ilmu tasiri ke on maxa mundu ser ndambinne o ogana ta be ma hona gira mbuga da dinan to kukun na de madi mene on ma daga golla ni ga on ma marse kai ga tuko tan dilla karanyen sinin kaja kidda kumbane latu akan pintunya na sasa nau nau idan kebe hakene ke ya ke haramun tenyen ilmu tasir ke amma hillandingano ken daganteñani ay na hagatunanñana nga inas kende ilmu tasir anna sanen karanatu nanti ke sanen da bugu hagatin be fajirin pagatin kinye na ke sane togononga fajma kinye hana kuntintenni sanunga ke sanen be na ke ke baka kimbakanyadi ke sana be hatana ke ke baka ren kan na nyari sallahatin ya kan ta kimba kan ren kan natu on ta li dore ke sana baka kimba kan nyeri na'am ku daga to nyari ay fuqaha nun ta haratu na nyana wajibi nan kamma sahe ke sana be hakana ke ke gana bu haratin be an baka ka on tinto ke sana be hakana ke ke kana bugu an gaba ka on ti haratin tinto nkan kan ma ta kan ga ribar ni de ka gon kinye nyugu nyugu hay walla ke hay an kana dunya ko hi tana dorunga kun ta no gondi de ta ce tan ni be su ga tu ta gumance mo ombe dundu ma ga ya ko ni be su idan hon ta da ilmu tafsir amma ilmu tafsir ke gamma qatan gamma idan be hakana corona duru gotwa o ga ga tana bakano mo gombe alo gondenga bode modu korko ga be gollin tike sane lakanta konne kadi i gollini tike sane ay wa hakada iga gollin te mo gombe i golli mo gonun nan gaban kawa bangante ngani kebe ina sane ke baka urondan ke hakati ay agane baka hakatin be ini sartunun ko anyanga da kedo kedo kenya sadaka gani walla kenga salla gani walla hube gani ni na tan nan talli shaytanin da ni na tan nan talli sane ke dangane hagge man nan talli sane da ni na ti sane ke ga baka no kobe sane ngane baka bambu kunya di na tan nan jon koy nonga anne baka sahili nya di na tan nan jon koy nonga kenya ni kita shaytanin yugo andu nga shaytanin ke ikundo shaytanin be ga gollini an na golli dome igana huɓe muru setane ke maxa setane ke wa war warni da tuga hmm. setane tin kafir na wuta len togondi ti kay da dabari kam mo ha kana ganta golle nyani dangan amma kaifin nan minna haka tuna nga gonu ngalla tike kana golle ke wara ti shaytan ke ki gare do fanke aran to ho nga ta ge ho anu ko ammo anya di sasan na kande ngara fita bakano anna wara bugu pew annan tubi tubun jar nan ti maran to ho nga anta kallan kara kotan kane nan to shaytan ke batta kan kara kotan na kinyi honta kapangunga buga ku akew ru diga golline hakatuni ga wi hujana ti amodi ni kai aga ke nabure be di kai nan di ke wara kota sa terni tanyai andi ke wara kota su ina nyana kunna gare do fanke amodi dal be te garante nyana to kono ngarta ko ho nyana nga sada bi jati wo ho nyana ke nga sorota na nono imaki nyeman na kama kunna an anton ko liri nya har goro tan anda kella lendi soro no ga de bendu kumma kinyai badai ni mo gonka da bada man na to nyana kunna dunana ya galle andali ngi lungu nyana ke bananya wonde ta ngenyi ngeji da katu montarbe nga misale da no su kiskenga sasin da tungu ngari nga ko nana na bangande e modi ngirde katanga ke bo hamia de sasan da tungu ngari ga golle ke be anta gemya nke woni min men ke da wara sahu be nanga di kiri di kutuni bi aga nke dan ke nyanya di nke woni ga kebe mun dan nan karantin ke den ke magara katongon koni kenta karang karangen kewan killi ke gollan nan bugadi on ke ka buka di gombe osuna suna allah batu warja on na allah ma o na allah ma anga na golle ke war allah warja ka tana yurwan di nandangan ke golle to kononga anna ko na dangan na qurandi man tan arna man nyana nga pes ga kan ka ya kan ke ngara tongon ngari ma jamba tongon ke bangan dada amba sunta ga tori kungkung uta hadi sunan te yikanda karta de mana kunda na kunda awime garantonta sa sa jambo mati nyabada bada bada bada bada ana rana mabban na gore ke jambo e aga dan tali a urondi surno ma hayre ya. surno aha aya wajilu binna wala kinna ha wallahi na tanna burhan ki khalum kun din kun ha ha ha diyor zaten. Harun Gondeni. La yi dunga tau. Yau ji te sun dunga nan ke ta ke kuriya. Ha? Inda ga kira ne ga nan harin ta zai. Yau ji ta ne ga kata. ñagoan tina be ñawa ha nandi siwayi leni ga manga ka ni langer ko wan ha haro ke lek ah anke ta ko wulu ya dalo na garbar na ya ga be ay ma ba ga aga aga haqiqa ngari ha qur'ana ah? nga ka ha kene ke ka mai turni wa ha qur'ana nga ka ha Thank you. ana ma wara wan turin no aboga aboga nan men ha ina de ha nyenge nyoni i mere mugui way kinniya hohonta kelle amman kembe tana ganari tine a kela iho kitta gore mu mogo alayna étage nu ñataga xoo mogo alay urnu mobil ñedu xoo mogo alay soron na pirsol ñeru yimendu xoo mogo alay soron ni tiga xoo mogo o wa turindini est ce que allampi heo allampi he sunna gumu ñana soron munda amma soron konta hamin sunna gumunta xunana sukanda har ime jikkungane keɓe wa dangan. koni ahli sunna wal jamaa ko an on kullenni ko ana soron mun dasa amma ku kubano ga be ga dan turindi ken kaitine di dan kanwa de igana kinna ga tina ti ti dan kanwa ken ga ken takin ni besui amma wan turindi hogatin dangana ti ta ma ta dan wa hum ruquda ti wada ken kina tina yurdu tahaqi wa ti ja gonga wasane ati ke mu ho ha mi gelli na yurdo ge wuta antini isi diniya agara ko nti tan kon bare nyana kedi de gella ngala ngar ja kon nan kan ke eh, ati ke nyeni ke ala ya wa ja kon nyare kan ni ke golle ngo yi maka eh, ati ke ni ke kon nan nyen tan kon ni buriani de an kon ni buriani ke de ka ken ken kon ni da banganda kamandangan ha ina ho kinan ti ke rudutan ni kunni mena daga an korto nan turindi iga kebe kinnanga ho onta kenga de qur'ana ngaya nya hay kene me ikunyan daga nan korto kita nan turi durera angana rika tinge sasa ngana tinta kinnan daga nan turi ndini kemma bangewa kintina ayi e ke usuni bana nya daga daga na ina pa ina ka rudu ke hakati urondi tanni anyame anyame ada nyin kira korto nda barana ndugu ta kita an turi nya kita an kenna tina na ka rudu le kani anai ka daga pa junga feu kempe nke korte nya kene jambanto garanto inta sere munda epi menu garanto bakhilu kutunganu iga duna dun kairi kebe di garan kairi inta munda sere sun ka heade amma iwasim mane wadalla na ken kamma kallen mutu bakano gondu ko tay koya ke sanan kibare angare de few angare a few hono kamma inta tunanti a ni me kamma de no talbe me do godoy masalana ahay sanaña kamma nta tunanti a sane kamma parce que irdunu ɓenuga kina tin tin sere tinti tinti andi kinayi atani irtu ki hakati do ki hakati do ki agara kotanti sanintu ni kem ayi inta mogotu sane ken nti sanintu axuñani dire axa konnanda adirena ndirenda tan duguta nti na kanda ana ke kitabe do ke kitabe fulana tan naña kunu degi goɓanni munda adi mundu di kita ati ati tongunya ni ko e eh, wan jama ko nan dangana anga simmanan ke sene di nyon kollanya debe kendo mi daga na dingira nyu go Sheikh Abdul Qadir Allah yarhamuhu Allah yarhamuhu ko ni ke bana tauhidin munda arno da ka jannatul firdaus no ganni ko tay go da sanin kitaben ngar kitabi daga ne go maka ada kama gaja agara gaja da kama mame ha ara da mo gonkin da tin kana ya gamuru to girnan daga hikimanga na kama masalandi nanti ku kitabu ay na ndi akamandi subugandi haka subi ga nta haka ga haka ga sanin kitaba di subugandi ngiti feu ndi hobo ni galu ka kasna ndagi bi nta lenkinda danga ngana kurti o wa ko ni be suda kitaba ntaka ko benanga ngade be gedere na baga baga siri ay metin danga na ti wallahi ti har kitabe benda sonti maga sere ganari iganati karta ñamundana ke kitabe xobo du jakkinde heti allah ñamposuko mantenma allah ñamposumaa ati har kitabe benda sontima u bendari iganatia a ya karta xarangundana ke ñiga kitabe xobono xalisama kitamaxa ata nga xobono karam ngeta danti kempeti garenga ati keni saxañanni wara nta dan nta wa nan do ko ka mo ko ni be su dangana imma kitabe ko banga ado lenkina ka di tambu ka di pew ho gani bidan kitabe salin kitabe bana de ho ha gani bidan kitabe anta ka ga kana feu ni subi feu an gani to kono hota nan da gi ko boka arno al halan churondi ya rabbi kebe gani yelingirndenga arno arna arna silaminun duragundi bakka kenga yarabbi mm-hmm. arna silaminun kisama sigonga naburun ka bakkonaga kebe gani laturkaten kagayi arna bugu silaminun naga no wara tawhidin kamma mbura buragu arna silaminunga arno kisi bakkayi kebe gani sanantoagu kewo haramunte kebe gani kortendo hilla kappenga yarabbi arno senundi bakkeya wa sallallahu taala wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi وللنساء من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وصل إليه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> كتاب التوحيد باب بيان شيء من انواع السحر وللنسائي او النسائي دغني من حديث ابي هريره قل لي ابي هريره حديثا من عقد يم بيغنت هندي عقدة تبتيا يم بيغنت تبتهم ثم نفث saga ken pallara tuhandenya sonin kankanni gonati tuppande ken tuhan denya fiha takenogondi faqad sahara haqiqa akamanga a kortondi waman sahara yemme be gana kortondi faqad ashraka haqiqa akamanga ada hillandi kaho allah ya waman taallaqa shay'a yemme be gana jongi ya. wukila ilayhi iwa kamantu gana katta ken ponneya idan ki hadisa na mani koynoya nanti surebe gana tappe tafu an cawe kada anda tuhandenya tappe kedi anda da dabari amma an ken ni katti surmena ni gari ligana anda tuhandenya kempe de agatini honunda gari ligene wa tuhandenya na atun honunde surumandeni wattu hande ñana kempe kene kannan yi o den to axonga tappi jasantukubenu digi korton den kan ma kebe xibarengari qur'ana nante o min sharrin nafasati fi diga digamen na ke tappe amaxa tappe kebe iga dabarni na igon pubu saraganti kagumen ta maxun tappe kebe ga dabar dabarni na di igondi kagumen nagan pata tappe kebe ga dabar dabarni na banen kanundi katta banenga tappe kebe ga dabar dabarni na serenga tundi tappe kebe ga dabar dabarni na seren turindi yani korten tappe digamen paike a kam warni tappi tuhana aɗo tukenta hati bara tuhandi ni a soromexento a baranna nga littu ande nyani ga sangana tila kanjinga tiku nga tape da barni intanya kasau inya kan tan toro haranga da ni mina to ande nyanya nga tu tu haga nga ay ni nyini goro kambano nga haga tu islamin nano ina tu hanga haranya ganya ganai watu hanadi tapi da barna ko ni akanga simana kanya tike di dunadi agana ti tu tu zon tro salte igmeran tonni buru idan tapi dabare kenni hilla kappenye kortondenyen koga dangayi suratul falaq tafsirindi mogonɓe amma lenki tapi dabar nu ngano tikunna hosirenya dabar no nata hosirentadi tappe suho bure tapi tanu nan tappe banentano nanta sirenni gallaganayi tappe ne sarfu ñayi E na igon tubugi iyakendi walla nagarin tubugi kinadi keni kortenge tammu be ga sirenbugandi islam agundi kewinogondi gellaganañi na igon kanundi katta yagarenga walla yagaren kanundi katta igonga ke agani gatini ti keni go sirenye keni demandenye ken na kanoe ñarido menagane ke gani kortenye kanoe ngilla allahi sorongari woragundi anga keɓe gannannagana anganta keɓe gananna togono ankentinannaman tana dabari in tappitahe kortenyani kafira won kani hilla kapen kani sere suaga tappi tappenga amma dingara nyugo anga ngalli tibba suntadi yere kan dingara goten no maga siri kubeno ga tokkin dunyana anu ko hoga banga ngalla iwa tappen tappa yaahi ondi tokkin dem mo ondi iga tokkin den nyana al harabe kam mo on takentu nka iga tappe kebe sitini tanga walla kittenga walla kannenga ken tappenta gemme itto kinden kononti mogontu wa hakada honudi itto kindi diga karindangani kubenu nganta sikkanidi dinandi ay gonon kallenga hilla kappengadi honu gadi tokkindi digamun karindega kubenu konni ay gonun kallenga awa hatajini illa ndenga na digamu ku illa ni nyaho tanai tokin dan ko ni tokin ni digamu ga digamu be ko ni tokin de kedi digamu ku igona hata jini ini illa iya kitti toke wala ta toke anda ko se a ala kulli hal tokkinde amana pete nan toti sere tokin tokkindi sere ko se wala sere ko se ya n'o su suhunun kisi wala. serekan nogose omati maga tokkindi amma gellaganai dingira be gani hilla wa kenya illa inanya sahe ina inanya hono gadi samake ina ima sande kedi gantadi

warni digaamu ani gi konni digaamu ani gi konni farenda honu ma sanni mo gonyilla lo ahi masala gadi i tokkindi moxon gon koni ga digaamu be no konni yaani mulazatu nu sikki nyimma ga atokindi digamu kuno gondi ati gelli kun xooxonu ke kemo gani daga na nti laba aga tokkindon tirani amma ku dingiro si gadi kunta gemme islama gon noxondi gondi kurawa illene adin sawara nanti in kawa illene na nyakan nanga oda me sawara nange moho kamma akaman kirenda nanti iwa tokkinde nyana kudiga musiki haragunden palle tokkinde nga sirone sahe idan hoho anga tokkinde ko ga bene jarabinde nyanda siramma kambira nga alla wa hayni masalan honyi homa ga nyanto ngana sirambuna gamma sana amma daga qur'ana ngaya nyane amma nyagambi nyaade hotana nyika hinay agara ballin kam manti qur'ana ngaya nyake amma kubenu ga ballina no gondu kunta wadi gadi annan na setu qur'ana ngaya ke ya. aka manga nyanto ngana serembuno agana ma sasa kundu ke alla wa urgini bakan kam ahalle nan to ngondi nan ntugo qur'ana ngaya ke bane kam tuzra imo gondi agana serem ma sa harsa aka mangana hagabe kittai hota na masala honco pengane serenga awam masana aganan masa anga ba allah maga angalaga heno honco peke kembateyadi yani digamu gonu ñadi hilla katin digamu he amma leslin digamu ga he mana digamu bidan bidia tadinan ta bidan ntananga oda da me sawara a lari dungena kun digamu illa ni nya digama sare anga dungena tikebe ke kaman ka girinda nanti fonce pengana serebe gana ma sati sare anga dungena tu mo kebe ni maka kota hana gani surono mo gombe sahih yani qissa ga be maka ke dingira kamma ma sandano odi ga masaladi amma hono no ngamma sandano ndo tokkindano ndi kumma angana ta gamma tan ni ga janna wallan ni waybana ya ri kam mo wa ga nan gar gana nan di seren ni ma sandan konanda wala seren ni tokin den konanda an ga ga janna ma ko te go nda mu ro ma go o ma kala ito kin den di ma sanyam mo gon ma atin ta kon nin da ti war ni ko te nga kon ni ka se den ti abadan ka se kon ho e dike kena ga ko a gar gar en ta ho nyen ke ya keni na me de ma ngar ni ka tanga an anke ni me ga baka ka tunga mo gon ba re soronga baka ka tunga itu wallahi ke ti ka se den ndi sohano ku tu igan kaba kebe konni kase du kyan kan kancantenya ni maha kebe ga ganta kawa konni anta konni parce que di dawan kiiten nogondi hibe gani jaman cukallenga wajundanan na kea konni amma kebe gani khususiya an ñimme privé kallenga ni kebe wajundanan takawanance ken kamma kase du ñimmendi luandi ana kille kille ga nogondi sasa angana kumme jabano kun kawa sena kamma ana bukuna marantambali honya killugu kamma on kawa sena kamma ana honya misiden do wasena kamma anga nonya garlanga wasena kamma me anga dalla kente gena hube nyankandi anta gemmo kun daga tenya ge muru haro gana daga ya ge muru anga no ya gen karano ngokontoi parce que guganda na nyano hiya ga murano nyano sara anda anga na daga sere ni munce ge sege walla na guga aga na nya gen kara kafunyani sahe anda nyakken daga na ga maga ga kanda na ga maga ga kompende wallahi tadakhulu sunto ko ajunda no magadi amma ganari jaman kibarenga ko wanda si ko ganta diga mun ken kam amma nyimme ho gara garante la o sai ho hetiken ma ko to inda tokin dana go inda giri ju nyugo intinga mun don masala telonga ni itokin dum ko ati atilla yi kun tokkindanya tunun kana ille tokkindin ndaranti abonti layrono tokkindenya de ati kama dalla ken ko wabe ano kana la sama karno hodi adi diga mun ko ni ko nda terinka allen ah, taranga anti kesko mante ala kulli halin kela he anna an tokkindi mo sa garin kamma fela na kama ndi tokkinde ke gari in kamma a tokkindi mo ko kesren a ah, sahiha tokkindi mo ko kesren tokkindi mogoncorenga idan hosirungidi hotanoyidi tokkinden ta tokono wajundanonta dun tokkinden nan tokono amma anya mogo sahanten kamma bidia ganta kabedi hilla kape ganta kedi tapeke ken nan buguno a pew pew pew pew pew tapeke do tokkinden na bange tokkindano benu gani dankanago masala ni turde est ce que tokkinden lanta ñana tappe gantadi wa a kosoen koni ha kosoyen kwani na kosoyen dabari sahe yala aranta dabar ni tappe ganta diwa iwi gonu nyagin kamma nanti kunda gara kundwa kosoyen kwani gana ni nda tokkini makenya amma dankana ko nyammun tana kenya itin tame kille intame kille warna ngana hayo honu gana ko sewi tokkini hagatinu ya tapenta kinne wasana ka amma hono kai wakinne ya surtout hono da nya serebe gane sunna gume ngai da gana ra ni ku ka lo nai de ana tapen mbaga inan tan kutua walla ken ngai nan kitten kutua ana ku santa kanya watun nan har do tora ullu andi dinan pido ya muruni jarande lu anya murune onu konno ay kande onu konno dinan di kenta ka urnu jarande mbangenga kanna jarande na ngurnuno nga amma hona no ngai na nge merang ar sunno gumo kore watang ko se ai daga kata ho ya idi ato kin ka fokku ina tapenya rai tapenga mara katan kudina lemena ka uma kita magatina rai ida rai amma har lenke aka manga tape kare de amma har lenka jugu munu take maga idan tappimpi ke digamen na kan nan kaka kamalengi ken ni tappe ke ay sere so agara tappen tahu na tu handanya tappen no onda kamanda korton den da sere be ha kana korton den da bari faqad ashraka kamanda hillandi ka walle hagati na ngammen jangen alla are menga tappen ga kannenga surtout lemna bucunnu kuy gono ina tappen la kannenga wallinara kitenga wallinara hotanai ya akhi anta gemme lemine anta gemme girse anta gemme yagare anta gemme igoy haga tuni gagadi anga ngalla kanga tenga wonora gana iwa tapello ni kannukuya kanga tenga okubangena ti kangombo maubetana iwa tapello ni kannukuya asuka humantenta gemme maga tapenken ti usurandiya haga tuni yagaron kawaroni torunga inati kanu nyani walli nati mankara walla hotana anta tapen kan tagem na nyammo su saga ho sa anten kam tapen tan jahandi ni anan lampun dinya tapen lan ta sahatin nanga na hasun tai toran bane anai sahe ho haramun to gonano na hanga anda dunadi me a ajunu bunyan qora golonu di mem anga tanga na mini tali nyenye ni amin na nonga konni mo gombe aduna dum pimpa kenga kadinu be ga kennan punke ya amma tappen na habane anta ganci dini nalli game kan tiati minte kan nan dinan ka ga bonnenga e ha tunanga ngalla mare nya garum maga garanto nambaranto iwa kinya na tapunkina nantini isiti dingiranu nyugonu ya te suka dingiranu kubenu hamini nga seda ida hokini hoya nantana siti dingiran nyugoya akina gara ngara ya gumba kenta wa bum kitaya di aga itara ta gana ken ta na kento to kai kinen lan ta karna di kinen na kanna kinen ta sena ta innun da uron ta dangna di na kundu do kunna amma ya gunto ko kenta ta ke eh, an ken na ngari ga ga nungun kullahu kunya cereda badai jambandini awo ha badai nan jamban o kumman gudun kullahu kunya cereda abada sahe idan tapenya mo susu ka humante an to an fe fe fe fe fe konni nanti ho on pilli dawatu anyi on hara ken mo kutu ngallaga akan kallu wati daga tappenya sitiya ken ma hita nai ومن تعلق شيئا yemme be gana jongi honneya sahe yemme be gana jongi honneya an ga gonu ngalle gatin waman ta'allaqa shay'a yemme be gana honne jongi yere tin nan danke ga kebe jongi yemme be gana jongi honneya sharun danan istamsaka bihi wa atamada alayhi atigitindi tay nan tuga kamma sahih ta'alla kani kannanga anke nyan jongi koya yemme be gana jongi honne ya wukila ile iwatu gana katta kenga serebe gara tapelli gulinga ho nda giraji kan kannan kagadi atu ganten na tapeke akamma alla wan pinun to ko tapeke maga tapera wande manawa parce que alla wan pinun tu gana kenye alla tinun ko me annan kawa tu gani ka akamman nan de ma nga tuiga anta penya kama anta penna dema aga nko do nyai wa aga nukube tana nga tuiga kenya kama alla tin sasan nko me anna nkawa jongi ninki alla e nan dema nkanda daga jongi keta tape hii sasa keta tape nan dema ta gara ke ko gella gana nya gara ke gara tape nya kine ta kina wa ganna tu baka ka tinundu kundu ro kundu ama jongi kenya wa alla gara to kenta pia maga ma da wara est ce que taperanta sere de mano angara manjare a jongi anga jongi manjare ay anga jongi tape ay anga jongi baga ay anga jongi sahaye anga jongi hohondambinne allah ga yeti ampinunga tugene katta kempa allah ntakande mana de ampinun na kenyamaga ken karanta yimme de mana dige marankenga anga nan pinun jongi modi gai nanti a honda gir modi ngo kuma ka kewo maka kewo maka alla wan pinun to ko modi kema modi karante du de mana diga e maran kenga awa awa sonin kara soro gona no qabla mu ma nyanjong gini honuya ike dire mundi wo o ni kartai mana o jongin na kartai wa to kama idan jongi ho ya maganta allah yokurage porongo watte dan kito yagare barango lenkibare dan kito korgote dan kito hohon dambinne ga dan kita majongitage hoyde hoho togonñaganitage ho a gurgutte a yitte a lambe a woli a hubetana maga jongay de jonge jonge waman yatawakkala ala allah yemme be gana tuge allah kamma allah ni kenga sanga an gana jonge allah kamma allah allah nan de mana anan muruge ana ho wanda nan nyangan dangani amma ngana allah to ono nan daga jonge hota ne ga ha walillahi almasalu al'a alli kan no gondi an kan nenni ni kagumenye sahih golñangana be ga ken an ken ni kan gondi ken kada nga urgintawo kitano de maka he ka kagumen ñanan ken konne amma kuti sero ka gumen mo go amma golñangana be ga di an tuganten na kenya kam sonin konni game har wulloxe nga ñagunte ngalli parce que golñangana ken mema taxo digaemaranke ida kam mo gaga na anga daga na jongi tage honga na taganda nan to gononga kebe garan ken taga anga daga jongi kebe na ken taga kam mo gaga ni kebe gara ga su taga ga su kan ta jongi ni kenga idan yerebe hakene ke ken dingira gore ay aganta hami wa man ta'allaqa shay'an yamme be gana jongi ya. homma ati a aw ce di ke ma ide de ti anga tuga kam ma kenya ha jonge ke anga tuge ho kam man lunga ho kam ma hi sunda na ke to gimma kana karsa to do ro ku kun jakana kan ka kunu do kundu wo la ile tuga na katta ke wo aka ma nga tuge ne ile katta ke mana allah wa kama pinun tuga na katta ke nga demanden koni maga hartamai nanti allah wande mana anga jongi keɓey de nan de mana kita allah tan de mana de amma arno ala tuna nga tunanga kawyenga lati ke ga jongi modi be walli ga jongi woli be walli ga jongi idaga kiidenga iti kiden ni ku lemme iya ken kaga warjaga ti kiden man lemme an a ñaken arjaga lemme alla na lemmen kinanga kenya kiden daga yen pagatinya amma kiden nyaga ye kemma nyangandangan an giran daga modin taliban ni lemme nde ma lemmen nga an kusan kusanta kada lemmen kita an daga yen pagati kata modin taliban nga ado alla na lemmen kinanga kum pagati nunya nyabane kenga modin taliban kemma lemme kinanga ango ngallana ti ti keda garunya gi sikko to ikon tolle kita ka gelli gara kata ke modi agara sampana tina ida go kita onati alla garara kutun nan lenyu nyugo hananga kita sinambe kendan nan daga modin taliba garante kafir mushriki jahili sankinte natante trompere mbangenga kunyanya hakati banenga katenga ya maho nyanganda kudi harbani serebe gara alla parasi mutu yala okunta okunta ka wona ken kama ngaren jahila unda wo hoko wa sere oku kama ngani alla kebe to nyer kamundi serebe gara kenya parasi mutu alla na lemmen kin nizere nga montal ben tira wai kidunga siki i alla ncike kampallu ngai ti kun karawa kin ni kadi nke ki kide ke ganen kete nyadi nga kutunu mangunye ko maru gara soronga ri gara ganen itungure ti farendo mita kunu keure farendo atini kutu munye agana njete nyadi kide kende njete nyadi nga kutunu ma mu nya ngira ke nga nan tangar no nga anta kame hillana anga ke mun dinte ndan na kanya ni mene giri agana iste agana nga su kar kar kar na bakano nga nan dagim bamballe mburu kay nan taga ma nka agan ken be dingira nga anke na kusa tangandano no nga na soronde ma golle kay serem ma ka kutu serem ma ko nya ngai kita tempilla penye mene minna ka

kubenu ga ke hilla pe konturunga kubenu ga ke dina de mana ya akhi o ka kayni kun kamannu haro ga min riyo ya gendi on daga وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العدل هي النميمة القاله بين الناس وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود صحيح مسلم ودين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ألا صلى الله عليه وسلم قال أتي ألا نامتونك يا هل أنبئكم يا لنتا غبارني و ما لعاضه إذا كان كي يكون مغنه اللي ما لعاضه كان نقارني كتن دانا ولا ما لعيبته كان نقارني حتن دانا al'adu alqata kutunde al'ibatu at hatande idan yarano kuma kannan kagai al'adu maka heti kannan an ba ayi kebe ga soron na kan kuttu na yi gondi yakken na kan kutu na saren paben na kan kutu na surun kan kutu na yalin ta kun kibar ni mala azu kannan kaga ni kutun dananga angana ti mala idatu kannan kaga ni hatan dananga hiya namimatu kenni ra gunye agawa karame din tuke so son gangan ni gona tin namima ko kenni karamera gunye ra gunne kannanga alqalatu konindenga bainan nas sorondo menagane idan namima ko ke fasarenni kannanga alqalatu kenni na baina nnas sorondo mena gane farenti sallallahu alaihi wasallam yali into ribarni ti kutundenga nabawni kannanga kibaru kore kebe hammintengani amma khabaru kenga nyana hogore nga nyana kebe gaiti hogore gaiga khabaru na amunga nabawni khasunga yali ntaga kibarni kebe gani kutundenga mana kutun danangani kebe hatan danangani kebe farenti kenni kamera gunya nami ma gon koni serebe ganar wandi digamen kinyandanga nami menni kannan kara sebe ga wandi digamun para ko haragunu kaza tanda kunda tanda kunda tanda kunda tanda kunda sahe anna to agara kaman kalluku kinyandanga mo gombe awada ganan nan ka kallun kinyandi dingra tanaya karame din koni a garan kinyan kinyandi mogonɓe awa daga na lukun nu gella gara garenya sita tu kunu karsa tukundu karsa tukundu daga gana men garen sita an kai kutana. warni hilluan kebe gana garni ya siti karsa tukundu ati kunu ati kundu kunu kundu atanda kunu an ganyina kamamako ke kamanda kalamera gunya ada garen kaga kuni ada buhtun dabari amma kebe anda diga me ko ara kinyande kedan nami ma gomba nanya karamera gomba nanya amma lenki kube nu go hillo ke anga maxa maga na ligar goren ko ni kahin nami ma gonga nami me ho hanan ni kan nga gelle kaburun no gondi nami me nyanga katane am fare sallallahu alaihi wasallam adange kaburi gwati hilli wayanga nu hilliya ati ku kamannum pilli hayangan katena bana ati kenyi nami ma ko nyaga ni birana hakatin metin nami ma ko ke sabunga marikanu ngayangan katani burundi bana ka ati kenya ndara ka tanji anda senono tanji nga buskutu ndonu nga tokai idan nami me aga burun no gondi yangan katen bana na danga ni nonga saga kan palle qiyaman ko tanda kinya daga ran min nagai ke farente sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata qattatun namime karame di farenta antarno arjanna ke faren diga me anga antarno arjanna anda minna kanu sikintano hilloana anga antar arjanna anga idan jamila da ana bikki kasu do kai kasu benu gin kama ni kinai anga tada da kita amma gana karanna li qabrun no gondi yanga kate kiyaman ko ta kadi jahannaba imbe nyen kenna mime be ha kana kai haga tuni anya kanyi nyanya na kenna me ya hada maran nan koni uronda ga ho kundan kenni kan ki bare e har len ko ga taguni iti kunda iti kunda iti kunda kundwa an ngana kenterin ka wannan kan tu wallame namime ñani aga gari duron konni walla hadamare ma anga ñoñamo hoga konan palle ke kiɓe ga konan palle kita nan toro ga he keñani ma sahabanunda imaxa sere ho ɓure kiñandiya de ikena munda imbugoa i nga kata kattabe suya sere sugarni rogara digawa ɓenu konan palle nalli kuña kiñandanga an kana de an konne ñana kamanga o ku kana ken kama nyamunda igo keraga inda ho tana koni nda nara koni ha inda ho koni la koni itanda kunda itanda kunda itanda kunda itanda kunda manga tinyu gonyani ho ga koni palla wake ya garunya gana na tinya garu karta men tidi igar ho koni palla yana kinyandinga aga na kinyandanga anga nyinan kel la yante nyanya nyakalin tanda kona nda nan mbutundi na manguronga bonan magai manga ne kan kana me gollen ta kotai nka ho ga ma kona ndaga ikunyanda ni da ni ti halle anke ngato to kanche weno gondi anya ka ga tinyandi nangan na mime nyani de akona da mbuga di kenga kaburun do kiyaman ko jamun tada ta ka hota anke nyimbe kana ten ga duna gurndi nanga peske gella ga tumun kon nanda la garo agaren kon nanda ngani surtu jagarum pillina ga bana ke tanda kunda tanda kunda tanda kunda tanda kunda maka kun terin kade maka terin kade agati banen kundu ta tawase kana kinya me dingiranga na kunda anyame ya garum tilli maka dungai de ke gane tina banen kallun kon ni tandu tankuru alla ndanya ngana kinya me no ko hibe ga na ko nan daga ni maka hare kinya dinga lagaru kandi ni gara nya kita ya garu hillamma wala sikola na watoti karta Allah na konni ho ande kita itina tikanka kamanya na konni kenna tewa ito konni imi ke gide nka kita ika ati harni mirde nya itu tang ya garin kanya ni awa ike kan kanu be gi sondo menga tani maka katanga itu kundi itu kundo anke nka dran den na bugu yo agati ke kundo kundo anga ni na kenya ntimpuri ke wa konnandangan ha tumi kenna mi miranya na gol nyalle munyimme aranya na gol nyangana nyimme ya kenna mi mi goni aranya na masalalle mun aranya na ho hondambe nai nam mogonta ye ndo ma ko na kada ngani ho ko me nya ma gawa ga na ho talu talu dalla ti wan ko me kemmo e ewa tin lebu bana na ide tan ka tin na mi ma ko e ati tota, ken ta ko ko no to tai kan ko no ti golle ni na mi ma ko ke ten to ran ti ke kam ma ken na mi galle ara ko men ko bo ko mo gon ko bo ra ko bo ata ya ken na ngani atin kama ni gon pa mun dana hillanda ya na ka hanga walla ken ga men janya gara ma dingira ni koy ati ike woni ga kebe konnanda sahare be gai kenni asin kinyinte ko anna honnu siba ka kunni kunna dabari sahare ngan ta ho kapang ata basin dara anda kan kaya barni ati ya garen ka e igon ka ga dangani a atin ka manya gare ke sasa menje nyugo nyana gade aha munna nan kare ido ken nyugo ke hesen an lem palle mo on ma ti kan da ko den kan na du den ken nan na isa ga mo be nyana igo anga tanga na tiya tainki anga na tiya garenda haraga na imbin kore nyato ne na wa ne nga tenne ngalla na yi. nai malla gara kube lu kisi ke mo goide igo ngara duran kan dia garen ka gare ati ni wake da barni igo nda ke tella ga ati da ko ninda ngani mene itanna mun dan nin kara men janyu go nyana ma sasa ala garen kari ya garen toro de igo kari kabila numpili pilli mai do ken na mime ba ko ni ko mo mime ke sahe ko mo na mime ke nya gara ke kinya ama hata jina no mo gontwa na mime nga komenda horendi a fa ton tudi aya garenda wayi gondi no mo gontwa kita amma duna girndanga de attagumancenni kannan kaxayi namime angaba bada aka nuntenñani a killuntaxunte heti anda diga me suko haranga na tanga tin ma kenyara itini garampo ya antini konda koni seresu ka sar na ngana antini konda koni na mi be nyara kamanga e kenga ngana to munya kinyandi kenjare wa ha aji ku go tanani kannan kaga ya ibn halal nyana do do suna gallingenyen aji ku go ne kannan kaga na mi me adiga men nan ga bara kan ga benyen agama kon to iga dangar nu kusino ho kinyandang maga ti kenan kon sai na ina ngan lakille na nyana kunna daga ampaju aji kunun nan ga banka o igo no hay kenan kuya amma on tay de arna halan churondi idan namime mandaro ndike babu de warni namimen ka soron na gam patana ko kortenga soron na gam patana mo gombe namima ko ngabalaw nyartini ko kortenga balaw litini mo gombe nami me larna kana kam mangara nga agin no kombo ko onda ka ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا ولهما أيه اللي ما أنا بقار مسلم عن ابن عمر نمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا كان دون باقيه اللي مغام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتي فارنا إلا أنا كم من ذاك قال أتي إن من البيان أوجل لي فصه الإنسان أغنى أوجل لي بانغاندنا أوجل لي نين لمنتا أغنى لسحرا كورتيا صحيح من كونت لبيان الجنس farante sallallahu alaihi wasallam fasillin sanagu nenellingagu kortenyen sharu hillandi inna min albayani awa gelli fasillin sanagu nyugoya maanaa gelli bangande nyugoya ñugoya sahe angana angana ñali tabahid antina gelli bangande nyugoya la sihra kortenga ana daga do ho hana ti ay faranti nene linga gonni mani kortenyen amma kenda ande min ke li bayanil jins amma ati min ke li tab'ib faranti awage bangande nga kortenga mana bangande ni hilwai bangande gwano kempeti kortenga bangande gwano kenni kortenye bangande hana ni kannan ka dulle ngani kera ga dulle nga daku ngani laga daku nginga be sura ke konni maka mo har mumun tanya kana ko ima gara mo ko kenya sahe idan ke ti korte ya bangandi hillan ni kan nan ka fasil lin sana ko nemen lungon tawo faran ke wa gelli nya alayhi salatu wassalam sahe hono wadi gani ne nan mutandanga nan tina an ngaso ni kan kan ne be ko na kamanta ina ken kwa limoy be gadi awa so son kan kamane ka konni de nka ke ngani gallen konni wallahi anti ni soni ka bane ke ha amma gara diga me ko honar na kenta muko anta har kam mo wani nka ke gella gana tinti ga gilli katai parce que fasul insan yan sai faren na ken kirin nan tu korte nyani ke nka yero yala begunde ñani wa mattigande ñani onati twanundaña sikkoya honoti fare sallallahu alaihi wasallam a haigara fasillun sana gun tiga yere nanti fasillun sana gun ana gelli maniya mana mene linga go ana gelli kortenya sahe honoti begunde nya hakene faren pe nene linga go haigara be go yere warna tana gelli kortenye honu gaga ite ayi ona alhala nyammogonya jaten ane lungo ane ne lungonta ko kena kannan kagadi agana tiganden do jakkinde nya kamma ona tigande be gonne nya kamma ona be masalan serewanonga ane ne linganyen nasoron kiri kata bidianga nasoron kiri kata hilla kapenga nasoron kiri kata bataran pinga idan akan ne ne lingon ta ngara wara ko addo gon tan koy amma gella sirano ne ne kitabu tauhidun harangan na tauhidun pahana nga hamin agani ne ne lo sogunde antina am anyera duko ne ne lo antina dinan ta mantenga keni sahe ke kaidan ni kannanga kebe ne ne lingon ta unga ni na garenya dema abe guntenya amma kebe ne ne lingon ta unga ni na maninya na tongunya dema ken kaman kallenti ti gantenya warni ne ma na Allah garanyo da sahe Allah subhanahu wa ta'ala ta hada maran man kibaran de allamahul bayan Allah da hada maran man tuindi bangan denga ayi mogon konnanta ko dabanu kuttum mogo kenni tigande ñomaga an ken tatu ibnu qayim rahimahullah agayna arjanna horeagarun tiga ati hadithuha sihru lhalali ati arjanna horeagaru i masalanni kannanga korte keɓe dagantengani sariyandi asihrul halal korte be daga ntengani kortunni hilloy korte bana ke yoga ta ga soronga tunna ga soron po ni kempara mun tenyani e watni kenda asihrul haram amma korte gwano ken daga ntengani ken ni kannan karai nene lingon ta ube ga tungunde mana korte nyana amma daga ntengani idan yagarin cire wamma yagarin jukku siramma yagarin dina anda ganai masala na ganya nan nanco indi na soye lanco nga. korti daga ntenya ni kenga nema wara ni kenga de amma wana ya ka gana tawa le manan yi ka kadi manan ga makirere an ga mun dan na tu an yi kirana ira kendi awa magin ka tirni kenga de ma manga nya sira menga anti na an ka guwe me ya ha wallahi na tunu be ntakatu intan amma huwanonga kenyin nana masalandi ni saka mogo tona akira kam mogo ayo kuka lengo kira kere diere anan masalandi na digan curun konanda yani digan benu kan nyali nan ki de nyimme di raga ini tini nan kiri imme ka kita kundo kundo yani kembe korti dagan tenyi kenna nyagal nyor nan condo menga na soye lan condo menga ya garen na tuanna digan lingen konan ki na dangan sadaqani seren tuda keregarantina ke fare nyanti al kalmatu tayyiba sadaqa ke fare nyanti diganciren ni sadaqai ya garanna dangani masala sire kebe ga wallahi kenna gelli sadaqa kenna gelli kenna gelli jabe katu angana angana tulle ko gani di mundangan anya anki na danga ni baraje nya nan danga nadi sakallem ma o faren da kan kiru sadara nga annan to yanki na ni faren da gir ke suko manten kirimaniya ke suko manten ni hisir nyanga nya kata kinenga kebe garnan pisiri mi jende kiyaman kota saga kan palle duna no gon ka ana hanganda wallahi anta kenya na badanki na girin ya gare ndo mitong ko nanga nanya munyenga anki na ganya kam kandinan kamma an na garu gonon ngali ke kinan hoyo suro ne ana ho surona an na garin palasi aywa nya garin palasi hoyo suranga an ke kana ti um ke ngana han aha mandel lagi ngam min garin mun danga ngana am masala ngallanga min butunga kuti ngana gilli saka ndanti rimpai kata kasongkanyai edom dom antar ni nan antalon kullenyi antar ni nan komben cellante kullenyi antar na timalinga nyino badan ke ngana irna nga mamma kontu anga ma wara busi di doru anna wara lemina sa anna wara igandi kutte doru butin kasan pi anna kemba na nyinan kane kam mo ga ngani ke dan ke ngata kunna masala ya garan ngana la hannan kina masala kane atawu ande irni anna dingiran cenondi na lemunu nyanki ni ran turulla ni cenondi anga honga litike kinan tire mengutu anke lemme la don nyanai ani gen tenya ne an kata nyira bono igo be ga tallan kan nana ko tan tan jawnan kati kenga de kibani ka kan luncho tenya ni di timalingen di ho ya ri ken mutun dan ko lillinga ke banen ka isuna alle munya ken nan maka nyenge ni na gawani ya anda hari sungun ne benya hasan ya wa ya. men na husainiya aga tan won ta kunya ni do men na kan sahaba nun kan nya ga ne ire mu har sungun den di wi nyaron dinya annan dingiran surondi na timalingi anyi mena yanki nan pare nan payanki na da an salan gane aga na aganari munya nan ma samanga de sin hoti warno commerce commerçant xundi agadaga katti ay yigoy ati o commerce salangarno commerçant xundi no daga ten kara ati mani ati munya daga munya kara kila ben ndara an munya muña dangani kia kila nun putu ni katanga nkan ndo do domma nyaga do kira num batte yo nga de daga munya karanga na tempi grambe anna ro commerce gonde ido ni garen kaga munya kitti mo sire ngamma am palle na senon de nyana ale ha dingira nun churondi kem palle anna se sirine ne ngutu katanki nai korte ngamma ka korte ke be daga tengani amma ku ya garum barate korte daga tena daga korte haramun tengutu anta masala wallan anta diga linge konnan anta ho konnan da amma ko ta samma ko jonga da kata modin an anta masala wallan anta diga lume ko nan daga ni aga na tima sa anga ga dibe kinan daga do a tempa ida akini do magumu nyai anta masala wallan anta diga lume ko nan daga ni ana tan na tak sumpa sen kini wa daga na kunyin ni no kunga haira kati jinna gumu nyai anga bara korti daga nte anga korti haramun te ko utu ya garunna korti haramun te ka warana hante ina ko daga nte ke utu ina diga lingen kono dangani ino nene a an ino nya kannanga ka tiflul mudallal ko le mina bonon te mo hon kawa nya na kundunya ya garun nan kawa ina yugo nya ka tiflul mudallal ko le mina bonon te mo nya ino bere bere ino bonon di ino ho hondambin kirsen yugo ni zera ndangari o ka ya garin mampi umpo nga kundu ati o ne o ha ko inta digame ko koni na courage ro jenenga atin kammanda jene lungo jene na gabeda atanga nyina nyimme ya kenga ma ko kompendi watenga ngan no nga ko ina nkuti ha ju men tamma haranga na tana jinta undanda na jinta mina na ti kan ko ngi kede mani jita onde ni ke aga hidono atin kangana jeni ndu haren bate sungur bate haranga na te wadri kanan din nanti mani nga aga hinne nanga ikan tikeda ngande ini tugaden kita an kanu yake de ike ni jeni tugari ke kita ga hinne nanga ati hawa ngana tukunda ati nan nan cigi kana non kosi anyi yin me galle ngam ko kombe nda ha junta tamma igu ka sake diga min ko tali su suma ya kamma ko sere suma se no su kurwa e pes kan je tanda anda hankallo je ne ngo ama to nya ko wa nkan na se tampe sore ngalla je ne nya kamma an kalle ga yiti ke kenyan daga nan ne ne nan poindi anyi me galle ken gaja wallahi yagaru yagaru di atogo kunna labo nyawtu kati kina ay nge meda kunni gonu ngari yagaren na labo li jangane ngure nanti urondi wi kina karni tanna diga lingen ko ni serebe dangan angar jannan loinjon gintenga serebe yagarun kiten nan dagi kina nuraga ti iure ya unsa yaynu nunga mi ga kalla tangar jannan loin babunga serebe randa ga kella ga ti gwa ngana kan e arjanna dun ka hungan jabatan kamma harno al halan curon idan iga bara korti daga ntenga ida korti haramun tengutu idan ona tiere faren diga men manan ni kannan kakai kenya fasilin sana ho faren ti kenna gelli maniya kenna gelli kortenye amma awanya na ho daga ntenga gella gananga tungunya de mana anya na ho haramun tenga gella nga garanya de mana sahe idan haratuna wabbe hunu haratuni awahoni nkamanin nkamani ntigi farengara nya kortenga warni fasillin go awa hatan de nyana wonu ndo mena gane ko korte nga hatan de nyana wonu ndo mena gane ya misale to ana be to agunga ma fasillin sanin kane gadi andan ba ganga na rita ndi kitello tauhidi ndaga na ba gam pimpa tampancan dangani anyi ma kuti namba ba ga kedan Allah nya ga nan ngiri karama anna hata bakan an bi anna hitta sasa maninda hatan de nyanda ba ganna ga aya hayde fasilin sana o ke a arawanya na aten tugante ñimodi go a kamma wurondo kiyanna gana kattano ñeng angana taxu tuwana ngure keɓe ga twaxunga ma fasilin sana xu banema koni de an ne ngana lingona wa twa twaxu gantan maxa xa puñani da an na soron cankindinia igomun ka tuganten na ka a kamma ne lingen na lingen na se sehentu sehen twaxunta na de twa twaxun panana kane twa twaxungan maxa angan daliluntu hmm. allah da anya fasillin kana gadi an gana se haka mandan ta kinye ken modi abada yala sirgabe ntano aga di ngari fasillin sana ko ngari kisi higabe wa idan aga fasillin sana ko hatan de nyana honun do mena gane koy koten kaga hatan de nyana honun do mena gane awa ko gella gana ho be gunte kay gadi aho manyante ko kubenu ga suran kelli kata garenga ina ho bugi ngukedi na dinga ka kata hotane oda sorongari sinki gore ñanka iga taxo honure iga digamu idangani ida sinkeke siba kanonga helu helu helu helu sasa idanke fasillin sanaku begunte ñakkan nan kaxay aña kortenga nadi sinken pati aña kortenga nado sunnan patameya kenyan farengati inna min albayani la sihra awa gelli fasillin sanaku ñugoya kortenga inna la sihra awa gelli kortenga min bayaan gelli fasillin sara kunyugoya sahe ken muallif ngargara annati min kelli tabaid amma ti inna la sihra awa gelli kortenga min bayaan gelli fasillin sana unga mara na ko nan ta suka manten ni kortenye walakin ti bangande ni hillwai bangande be be sura kenga da kunginga dulle nginga nyin kollangi ngata amma teheti korteya kortenni kannan kaga alfasaha walbayan fasilinsanahu arno alhalancuro sallallahu فيه مسائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب بيان شيء من أنواع السحر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي فيه مسائل أنواع وكباب دي الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجب الأولى مسألة الا أن العيافة ay masala hana afan masala hana anna li'yafata nanti yelingirnden wa tarqa adon la turkatenga wala ramulun katenga wa tiyarata ado nenum buragonga min aljibit ken kana gelli kortenye na yelinga ngirndi annara ga do taynga annati khairi nyana da annara ga do noge annati kyana di walla anda ndage mani kya walla anda danga ngani kya kortenya ni kenga laturu kate manjari kate girinde ke agana gelli kortenya kenyana parkai atiyara noni mburago ken kana gelli kortenya min aljibit الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة الثانية هلاندنا تفسير العيافة يلنجرندك التفسيرنا ورن أدنى تفسيرنا كاننا zazro tayr ken yelin katande nye na tafawul nya wala na tashawum nya tay wa tarqi ado la turkate kun tafsiringa mhm الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر نعم أكو قال أنت والطيارة كرون دينيري صحيح الثالث ورني الطيارة كالتفسيري أدنجوا طيارة كالتفسيري ما دنجنونها iga a tafsir ni nonga atiyara yala ken koni nawa halle tiyara ma koni qala aufun aliyafatu zajru at-tayri والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إذا الطيرة كان تفسير مرنون عند غرا الثالثة سكندي

kesane ga bugu ya guben da barken tarnadi kesane ga bugu sinen kunda nyana kunda diga men na ra kamma kembe hakene ke kenni none ya gelli korten anta gamna fe الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك الرابعة نغتندنا العقد تبي تبينا مع النفس يره ma nafs kahini tu handenga min zalika na galliken korti konintiya al aqidu tappi tappenga ma nafs kahini tu handenga min zalika ana galliken korti konintiya hoga tappenya ni na tuhan den dabari ana galli kortenye الخامسة أن النميمة من ذلك أن النميمة نميمة النميمة أن النميمة من ذلك الخامسة كرغندنا أن النميمة ننتي كرامي راغونا من ذلك أنا قل لك فوقني تمانا أنا قل لك كورتيني warni karame din kana soron na gambo non dina ko korten ga soron na gambo non dina mo gombe karame din bonon dina ko korti gumen ga bonon dina mo gombe السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة السادسة ثم دنا anna min dhalika wa galli ken ko no mana korte kaya ba'd al fasaha fasil linsana gunyugo ken kana galli kortenye sahih fasil linsana go angato inna min al la sihra oti tafsir anna min kanya li bayanul jins inna la sihra awa gelli kortenga min al bayan gelli bangandenga ken andanya bayanul jins lil jins amma ngana min kanya li sabaid fasilin sana gun gwano nga kenni kortanye ti sasa hilloani dakungi nga dullengi nga keti hoya amma serebe ndase soronga digan kannen teren kana fasilin sana gore kena gelli kortanye amma kita astronomin na bonnomin na gellagana nga kirni kata tauhidi ñaga tonguña konna allah ra fasilin sana sire nga da a tiganteñani amma serebe gana nya Allah da fasili sana ko nya da akirin din ka tabira ndo illa ka penye kembe kun tenyen asa gane ka ta ke sahih hmm. babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim babun baban ke ya ma jaa ho ke be gare fil kuhan gijan katano ndi wa nahwihim ad ime kawara. idan ke babu be ha ke ne ya babu qorani ke ya yere باب ما جاء في الكهان ونحوهم أي ككتاب شرح دانو نيمة قل لغة نيمة باب ديره daga mara garanganan da tirin kandenga warni ke bawo be ha kene ke ya Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah watte go anyino nga kem pakatinga ada ke babu riti na ken ngati ajara amanan peti nanti hesenge ñañamagada ke baburondi kitabe tawhidin nogondi watte a ñinonga ke babu na kenya jarna nka sasa watte ke ngabo ku amaga dinanta ken pagati keya sahe watte ke ngabo ku amaga sasa dinanta ken pagatinga manina jarna anna ke babu garana hami anna kati kenga te jarna bakandi kenga handa wa kallanda gana karaga ga yimbe nyen arno kisken yere hono ti al mujaddid rahimahullah na ga ke baburun kan tauhidin kitabe nyani sene tauhidin kam man kada daga gijan katta ga bare ro re mani onat na angana kanu nasrem pahamin di honga hoke konada ado hoke tayne hube ga bonondini kenyan ke kitabe no gonda tauhidin konni nancagene hilla kappen ka konoda kudo ona udukisi hilla kappe keya ona tawhidi kewtu ana tawhidi mbane ko serenna amma hilla kappen kona dangana hatu hilla kappe ke gotuna ñagambe kayni tawhidi kei. idan ada ke babur baburtimaniya hi kebe ga ñuno watte kebe sankintenga ñahaxatinga kenga teraga jarne mogonɓe kenga teni kannan kaxaya gijankattano aɗo tuyindano aɗo sana gumu ado latur katano ke babu ne kunya gibaren kamma ini koi kube narga kati angil ankiten ni kannan kenya ni tongunga yemme ndanga ni yemme kebe ani shaykh al-islam muhammad ibn abdul wahhab ana kana ati ni kafir nyani kan parandanga na nyani muta fu nyani te integris nyana na kunda na kunda na kunda to ana kanyi hindia warni gadagi baru be kinyande parce que daga cheikh l'islam muhammad bin abdul wahhab daga to burana ko ni ken goda ako tanya yani dina nda imman ka umurna nda sira mun na kundwa ana be su sunya na kahirinye diga ngabe gabe akenda ko ni na to kan kanta ho ta gibarendi ko tay go hogre saudi nan daga hindi ada to ana ka da ta ga gata tengata ado muhammad bin abdul wahhab ada kai nden yana mai ko ta sana kana to ana kana kana ta nanti dina bolon dana ko bugu awa najidi mana saudi a kundu a kundu a kundu ke kitabe de be hakana saka ga jommena gane igo keda ke utu tay koy na addar hana ku kutuba kanonga purke amma ga sheikh islam muhammad bin abdul haba amma ga to ko kengara kamma warna wa fi gana kinanda to ko kengara kamma ga garna ada dar ku ro daru lagar ku kutu sheikh islam to kon ta kamma kita nan daga kitabe ke utuna kinai nanti ke kitabe kene ana ke ke kitabe yala na kammo ke sirin ni wa sirigan kawa garna sirigan kawa duna ana taywa eh? ada kitabe ke gara mhm. agara gara da inkiri a cike kitabe be haykene kai kero bukhari ni him pai bane nyai mana kusubugu ne gura bane nyai ke ga tauhidi be konni sahih bukhari na ke tauhidi akama ke farun curti ke tauhidi ai sirabe gala hito ngunye ke kitabe kara ken kitabe sirabe atada ngani ati sheikh nam atada ngani ati sheikh atanga yugo be kana kota su muhammad bin abdul aya kitabe hakene ke aqidan ah. ni kya gollen na kya kamma yugo ntira la du mutu kota ta fi kana kana hakati be wati gana kem pakati nan do adangane ah. ko sande dar sun jongana awa jongane nan do sheikh islam muhammad bin abdul wahab na tiga ken dar darsungutu idan awa seke kitabe dangani wallahi kewa se sere dangani ke go nugo dun nugudun hunga an kawa bangenan dangani ke go du do dudogoto ngan kawa bangenan da ke go ha me ngan kawa bangenan dangani aga no kawa tungunda kenga ka bangananda kaina gara jihadu be nya dinan no gonde na nya sabu na saudiya ngunyan ko tenchono ndi baka illa kapendo bidanga adan ke baw be hakana kai haqiqa yere oran terno ke babu di monci gi babu nyimme ka kam makenga he anya kam bina kam Ha no kondi hanan ni kannanga babu ke ga sene tebe kamma al kahin kahin ni kan kannan ka ga gijan ka tanan bane agabe kan ko hani gijankatanan ni koya al arraf tuindindana tuindindana ni koya sahe onati toanonga idiga munda me hono daga iti gijankatanan ni koya serebe ga soron kibar ni tihimugunto benu ni kubenu angarni ya gare ya galle nyugo sarnanda angarni ya gare ya ganyana kundu angara ke jamana anga khairin kita irgam manan kungenga bonwa ana kunda ana kunda ana kunda serebe gan kibar ti hirin tenga ana himu gunta no ho onta kentuma alla bane ke kamanya to onni gijan katana amma arrafun nikan nan kagaya ken kenna serebe gan kibaru ti ho tenga masalan sere gana hay sa ni karta ni hayananga hay honga mugu no ko na ke kompedi walla kenga ho gana ni kadaga doru a doru walla sere gana ho nya ni karta na nya le kadaga doru kadaga doru yani himu hunta nyani nyangi nan duguta serebe ga kem mo gon na ga de watini kada ni al arraf ndana.

manata kahinana wa arrafan yebme be ganar gijan katana walla tindindana itanga bakame dire anat kahinin ni kebe gan kibar ni hirin tenga arrafun ni kebe gan kibar ni hidangin tenga amma iganta me kamma bane garta mana ni hilli swai kahin bana ganari kebe gan kibar ni hirin tenga aro kebe gan kibar ni hidangin tenga suni kahinunya arraf bane ganari ga kebe gan kibarni ti hirintenga ar ho dangintenga a togoñani awaf mana igantame kamma iwa me palat amma igana me hime kamma iwa bakkamedia amma shaykh al-islam muhammad ibn abd al-wahhab abu al abbas ahmad bne abdulhalim bne taimiyat alharrani rahimahullah a kentimani ati sere so agan kibarni ti himuguntenga hujanu gono aga magano agi dabarni kenya nan de yau waragana na garawa manan kunenya bakanyin bakan yin kollan paiwa mana manjaranya sankiriwa mana nya na kaman kullenya diwa mana kotunya sediniwa mana haini sanenya iwa manin kollanya utukamunga na honu gumu gomwa ke suka umantenya tokonni na araf ho oni gan kibaran ti himu gun tanyai aga huje igwa dabar ni no anya awar mi awa nya dangyawo aka man tokonya ni kahin atokonya ni arraf sahe warna hay gar duwar Allah palas nya kuni himu gun tanya Allah bana ni tu warni himu gun te gwadi adangina nduguta Allah na kentu arawanya na hoyo hoyorinke yera aho wanta taga nukube me alla wa taga nukube himugunte ñangin ka ñangina nduguta kata kane hi gwarni ñanginke sasaga ho hontatu himugunte ñani ontatu me alla watu kebe garni ñanginke ya anga ñini hoayna ña serego dingiray go sa so ko aka kenta pere me alla twagungadi nanta wayna nya ho gani nyai himugunte ñayi aganañi hogantatu ma alla bane sere sugata du taw ken twagu ñayi na hujanu gono anya tanga tuini tikanya sabunga an to na araf an to ni kahin sahe na'am wa hakada muqaddimatun nyani maga wa garna ko mo hu kande honu nyani ni maga kanere honu nyani ni maga kahin sado farenga iwan martaba nusikia sado farenga ni sallallahu alaihi wasallam gijan katano darga nyukunye ole ya mo gombe kem pati kabila sugadi aga gijan katana gore nyini maganonga ikun kabila cu daga ni mogon ko ni kenya da walli kan cu daga ni mogon ko ni kenya da kenya ne kama gijan katana nga iwa ho honda ne nyana da o sasa go kama kama ko menan to modi nyani kai iwa te nun to kono iwa si alsa kallem bukan din wa ho nyana da idan nan kaso kadi kenyi nonga hukumba heti ho kasi ani kai jahilinum maga kengi jankatana be hakene anga nyini ado shaytanu nga gollini shaytanu nga iwa sete sete me kamma nan daga kammun kibaren tarinka igana tombane be mugu ina kinyandime make be ga wurera ngado ke gijankatana ga golli do me anara ga tombane ke sedi gijankatana ke tarondi andara ga sedari kita tombane hakene ka gara mugu akan kana kame gare nyagambadi sasa gana kone ankel ankel lante anya kenga yala sarna tirga alle nyugo sarna kiamugi sasa gana ken ko anak kame gare ka hay ka hakra pun ton ta ni nan ta gara tan ka bero kabude tombane ke hay direne tikenye ho gana ringa ti karsa ya kenga yugo sarna ma sarawa nka ga ti tan ka bero kabu ka ya kenga ho sarna ga ma saran ta ken konni mu hakra pun ton kan ta ken kontene bane kanga ni sino tamme hay drene bane ka kamma karsama do mirni nga kunda nya kunda ngati kunda nya kunda idan kya to ni kahin nan ka fa nyinonga sanin sun kumman ta ifrin tanyan Allah subhanahu wa ta'ala ga dire faran ki haratin be tun sanin sun ngariya indara ga kamun kibaran tan ga kita sanan sun kummen yan awawar ni no ni kari arawanyana sada ga kinyi shaytana ke ga kinya gijan na ke sanan cunkum men nakari arawanyana nda kinya nu kubeta kari. idan farenga nyun hagatin be qur'ana ga yang kana kammuke hagiti san tangandanga indara ga kamun kibaren terinka sanan nyani karin. fare sallallahu alaihi wasallam aga fati biran be hinta gi mo gondi shaytanu nga toujours sanan cun kum kwano ta ko faren sasa iwa daga na kamun kibaren tan ga faren palle kitta ga tuni anti kitta ga amma faren kitta kembrenga sado faren ni da tan ga problemu faren biran be Allah da sanan cun kum ngarano aga jinna ko halakini ken palle faren faten palle ken giriba kanonga sati wada mun kibaren terinka anga na kata gijan kata nanga anga nyina do jinna nyugo angollimi sahe nka kan nyam mo kamma ma. الإسلام ibn تيمية رحمه ati hada maran men do jinna nan ngolli ata andini sikoya ho hana hadamaren men do jinnan lawa gollini anani agana me de mana na sariya ke akinyandi mana agana me de mana nan kirni katta dina nya kella wanyana oge fare sallallahu alaihi wasallam jinna nulli katai fare na qur'anan kare kamma na kanden ko ni dangani kun jinna nu daga nya kirinda ano ina soron kiri kata dina nga idan serella wa kitte anga nyina do jinna nga do men ka ina do men an kirndi katta dina nyai kella wanyana hillandi serando jinna lawanyi ni do me hmm. an ta kirndi ni katta dina ide me aga golli ni do me aga golli ni halale nyakam ho daga ante nyakam me aga do me kon umaru ha tinga ya hare go nga atu intenni nan taro jinna nyi do me kota go umaru adaga dingira ñugoy ele soron cugulete kerekera abu musa a ken killuncigido umaru buru ma hogatina ti ke garebe hakene kado jinnanunga dome agantara aga tirindi gelli hiñagenga mogonɓe igaraga ida tirndi ti yaala umaru mani ganda lelelenki di kedi na ñamarana umaru kibaren mundu parce que jinna nu nan jaw hadamaren menga na keda gbara munnu na la ko yagare na nan ti umaru a hayna jaka nyugo mo hayna kunya biade kenga ho wanta warni jaka nyugo mo hayna kunya biade warni nabi illa goni kunati biade inde ha iya na alama keriya ko man keriya iya igaro no e dabanu ngata ko man ya ta hayna jaka nyugo munya biade reda koni hinya kenya mo adu umaru garati abo hinya kenya da warni idan serella wanyana ando jinna nga kan ta golli ni kirne kata dinai de amma ga ni halale nya kamma so warni jinna nun ka hatajin ka to kui ko ga hatajin ya mo gombe i iwada saganun ni wada gana ho ya maruf ken kentu intenna sikkandin ni kannanga serendo jinna nan golli do men ka ga ni haramen bane akamma awa gollini hilla kappen bana kamma ko gijankatano kudiga gollini mogonɓe awa gollini toñangunden bana kamma anni walla indaga soron bitiginu ñakkara walla anni walla indaga yimbello soronñe walla anna walla indaga sere karlenñe ke haramunteñani sahe cheikh lislam bin taimia ati serendo jinnal lawa gollini kuñammogonu sikkidi amma okudanke keedi hillo kewa kittewa nantan do jinna ñidome taxirindini katta dinanga wallanda do me aga gollini ho dagante ni to nyangunden tadi ho on tada wakitte wa an ta kitte o kudange ke danga da ho ngari aro jinna nyala golli do me nta golli do me ho hilla kapemba ne kay sahe daga kam palle jinna nun gon nyalle mago nyammo onu hilliyan imma aga gollini hotanan tan dana aga gollin dinan kille nya kenna baraje kitan kenna baraje kita walla ga gollini ho daga tanyayi masalan commerce ko walla hotana aken na hokita an ken kaga na hokita kera na amma sikandin ni kannan kagai annan golli jin jinnan jinnan da aga gollanda masala ana tannan cujiri dangani walla na rukonga ida walla nan challida walla na kerdu nyida walla na musafil logo qur'anan kamil kanna utunan tanjai walla na bo walla na hotana nya keni hilla kapenye keni katra ko nyambugu pew ho do jinna ga gollin tasa gollin kuma gono akamma imman na sallida imman na rukoda imman na laka walla irdu la samin tanu hube ga tiram ga islama gon no gondi walla kenga nga sangana to qur'ana nga walla kenga nga hida barni hibe haramun tengani anda gollin do me hillaka pen killen kamma o sa ta kallu kunu ko ni men kan nan ka ga tiram ma har daga du marsa to suka hora daga na tawo i jinna nunga domi idi ni kirnde nyai ko nan kenga ken dar jaganga walla hona honati kedina dome i ni ho halalinte ña kamma ho dagante ña kamma ko nan kenga ho ho hohodi hay gollin dome saso o tu monna na kari idi gollin dome hilla ka pemba na kamma ho tanu hotanantano kegaye sage ken palle tu tuindindanon ka kenya ke ñammogodi ga soron tu indini igagawna ke ñammogoadi igagadi gollinmani hilla kapi bana nekkeadi sere su iga tanda taɗo jinnanu ñangollin dome lenki lata kamanga de hilla kapana bure an gana tintagarno yimɓe ɓe de awan kinñayi sahe sason tundi digamen latondi odatu konuni tuindindanonga konuni gijankattanonga huɓe megana dunya golle kega anda dunya kate wala anda dunya tuindane anke ne tagutunye mana anda duwara alla palasinye kenya ni sharhun nano nyugo ke kitabe dangani wa hakada hari islama gum ministry sasa eh, mal sheikh salih bin abd alaziz al sheikh aga ke kitabe sharhun ke babu di ada koni nan tangana daga afrika kan nan da sahilin bange anga soron ni nonga gijankatano ku kukunya ni maga igadinya wolinunga ni nya soro horunga ni daro igi na ko dina nyimman ka horu nya hakene ananyi gaga gijan ka tano ndo illa ka pano mbane an inte mahali sheikh anda tungun ko ningara ke gara ko tambe akitaben no gondi a e kitab tamhid no gondi li shar kitab tauhid inte mahali sheikh wallahi anda tungun ko no ku kara na kundwa nge bakano nya na kundwa afrika kan kananda sahili bakano nya kemo kwani an anga dinga diga pirso lillo no ho hana kemo kwadi iga duku duku ho halla na kemo qadi ntanda tongun ko idan kubenu gani kui gijankatano sana gumu sankindano hodo haindano kubenu ga sanki wonu nukunun koyni ku kamannu dirempa ido ko abatte arab arawanyana gondamme nyani maga serengana hon pay kundi na gondamme kay setanu nya gondamme kana tere maga daga siga kamanjondi na koy nan dikya anda hay wala kan ne kacce nyimmani anna daga ina kacce lan kannanga kacce na koy kanda hay wala kan ne hota na imme ya law hayana tan bange tike kenga ko ni nan daga le ken to munye istidraj nyan ke alla da kenya na istidraj nyan na hada maram mun ni jarabi ni marsa iwa sa gane am ya to ko ke hilla ka pe diga kallana lo imben no nan to daga kacci gumen ni hayana mbange wallo daga gonda gumen ni hayana mbange kenta ko ni nan ta golle kani to munye de kenta ko ni nan ta golle ka daga tanyen de hilla kapenyen sasa odi menu jatin ti gani kebe la go son to ku taxutunu ku kubenu gada allah palasinŋutu oda kungollentu aha kebe ga gillinandagi sagataga onati kebe ga gillinandagi sagata ata andini na katoy hoano nga kengri nan dagi tirndia ay megri nan dagi tirndi ti yonki nga onati ke haramun tenyen angri nan daga gijan kata nan tirndi hoyi wala kengal hodo hay nan tirndi hoyi goya onati haramun te tenyen Hilandin ni kannan kagai angiri nan daga tir daga kebe ko nan cage nan ga na to ngondi oh. nan daga kebe ko to ngunyani agati karsan da hayaya da hay agati karsan din da ninda din da bari agati kundu ayan da kenya sa an kafir na utu fare an kafir na utu qur'anai an bugu islam agun no wani sahe sikandin ni kannan an kan kujirnan daga jarabiya yala tonguntenya ni wa jaara ni angirna daga jarabiya kebe hakene ke basun tatikeya fare sallallahu alaihi wasallam arbun sawaga jamallama go ati ndamani ne ga mugundan dangane ati addukh nanti addukhanu tide akonta ko nanti addukh farenti lato bakanonga andar jangan ta urgidi idan farenda bun sabah hay gara ajara bere nan girnan dagi jarabi yala to nguntenya ni magarantenya ni itwanu ndika bang kya gemme sik na tandin ni kan nan kara nan girnan daga garen bangandi anna daga anna tilike anda ko na tikke tikkani ke tikkani na ko yai nan ti garantenya ni kwa anta hi kam re war nan lanta ko ni nan daga dunya tirnda nai kembere nga kemurin tonya no ma ma matlub kemurin tonya no ma ona dabari parce que intar wajun ni nuku nukuyo in ta ka se daga tarin kana man nan daga ka temo gwadi amma o kuda o hay ka ho be di sasa an ta ngana gir sasa tan daga ho do handa nan tirindiya an daga jara biya walla an daga garanya bangandi yala soronga saka ke ngai garam bugun te ngaranu kungawa inta dina o make akoni ah, kartanu menu do nan baka mene ina hinya di mene an nana nya mo su su di soronda sakai saga kam gijan katana ke me hadu jakini tikenga ah, karsa min tar nin an ante ma bugun tenga rerewa ako ta mar na ka kunye rewa ah, aga hi kun kunye utu tikenga anga da garandan ta ken ko ni de atina tallere bokken nan to hono kita kebe suka daga na ona sigindi ko kodi kita ko hmm. hati ni ke daga jara bi aya garin dai go o tiri ke on daga na gara ta bangan ke ma daga hota nai sasa o ko hakene mujtama be do o ku imana to ga ko be di o ko galle a to no ma daga feu warni ga hube na ba kasoro ngana garen citiya ana ga mon gidan kata no kuda hay kitan nyomi ni banna gore go anati tikelli ni kan anga nyini banna ta no kuin metu walla ni kitta nyomi ser te go tike do kenna do meya ayi nun cini kama ga ranga nyini aran tar ken to kon kon ke anyi mega na ngare re ga idan onati maga daga fo fo fo fo amma jelli sere aranya andaga nonga sahe masalan ho hana kado hillandi ke anda kano na turndi walla kan anda kana turndi nan tagai yala anni kannan kagai sasa yala kafiri nyara kama ngawa makafiri hete serebe garaka kata gijan kata no ndo hodo hainda nonga to anon diga munni sikwai hanan gumunti iti akamanga kafiri hete iti warni fare sallallahu alaihi wasallam ati serebe ganari maniya nga na tirndi hoya adan kibari tikenga tan ata bito an callen taragene iti ti tan ata bito a sallen taragene sasa aga ñaga mbugu silama axundi a fareñitina kama mbugu silama nka ti tan ata bito a sallen taragenea nga aga ña kita tan ata bito a sallen taragene kembere nga ma bugu islam agundiya ada junubu kore dabari amma ma bugu islam agundi iti riwaya kebe gari nan ta ka kaman kafir na hutu honga ho kebe ga yanka faren kan makenga na qur'anai iti kafir agunni hilwa kafir agu kore aro kafir agu tugunne yere ani kan nan kagai kafir agu tugunne nyani sahe ah. kafir agu kore ke ti kafir agu tugunne ni kan nan ngarna hatan pancen kina ga sasa inshallah idan hadan gumun daga nan ta kama mabugu islama gondi amma da ho haramin to goni dabari wa hakada agada kasra go benya kasra go po tugunnenyan amma ho gore ke hillandi gumu kunti tawaqquf oncigi on cigi onaa riwaya ti tanna ata bi to sallen taragana onti tanna ata bi to sallen taragana riwaya be ga ta kafir na go to qur'an on ta kafir na go to qur'an an okun maati kafira ho tugunna nyani wala kafira hore nyani okun cigi ke kammata sikkandigumu kunta bugu silama gundi a pew warni fare sallallahu alaihi wasallam a kenyanda ni nanta kaman kafir na naxutu qur'anai wa hakaza gijankatten kibarengari nukuso a kafira gijan gijankatten ni hilla kappenya kortonde nyani sere sugaraga kata kunyan kafir naxu an bugu di pew mun daga do kita ku sikki be ha kene ka togo kannan kaga ya jaman da kannan kaga kamma jaman po gabe na nanti kasra ko be gani ke kasra ko tugun nanyan amma hakke ke be ga daga nan tanga na daga katta ku ambugu kasra undi pew pew pew islama undi pew magan tanga na daga jarabi de na garen bangan ni kan ta ken daga de kanga giri anan daga tirni na tongondi kubela tambugu islama gundi a pew kahira nangan ke waka hini ken jamai dalilum bangayen dangani qur'ana ndo hadisa ndo to ana ton digamunga sahe nah. wa hakada na sharunda nan po gabe ngar ke kitabe dangani iwa bangani nan nantaka kama doktor docteur Sheikh Salih fawzan Al-Fawzani a asarunga ke kitabe kama awaka kama ka asra on bangani ni dalilun koni ngewaka hini ken jamai an gana ar katin ka tan daga ro hmm. kata hilla ka pana nga gijan kata ngati tini tubi de na los lama on kurumba ambugu bugu aga ne kita na nga wandu ngai muri no wan tubi muri ni bitosiki anga sake kata selama nga hanga masago wan neng kutu pes kambugo idan diga musikiyan kasra otugun nanyen aka mamabugu onci gi on ma to otugun nanyen ho gore nyane sikandi abugu minal milla baka slama kun ni namu kani wo sante abugu angara ka katta doma men kenga ijan katta na modin talibe tanan pinu nya nya kenga me walla ngar jare walla ta ammo walla siran danda bari walla kenga ki tan fanko ni kada hitir ndia anya da manjare hayu ada degere hayu adi ada duren kandu urondi wa atinda hubbe ngari lenga ngana karwa suni mo bana nyambugu mangana sagorno salama kundi kurumbai صحيح فإسكان سر تنانيا علي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله fare a kone annanti yembaninta kampato ñerdo ŋuñampato ñerdaga maganta allah har kay faru annabi nyimmu inta himu untatu mallaga ni gibar tikabe alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin alla imme gana ganu na farebe tindi wa nan tinda gama ganu nan tinda antan tindi ne kay faru nyimme ta himu untatu diga mar tarta nan ken di zarta wa kentu to kun tan ken mabuga ambugu sahih idan kasra unni hilwai katiraxu qoore aɗo kiraxu tugunne sahe katiraxu qoore kaa taxandini katta karagoya hananni kannanga kufru takdib garanden kasiraxu na faren garandi na qur'ana garandi na allah garandi na kefaru garandi ke kamanni kafir nya bugu peu yere harangana harfi bane a garandi qur'ana di ambugu tun na nyagani hadise nga sahangana garandi ambugu sahe faren tunnan ya gana ga sa woni ti faren nya ko ni an kan nyanda ken garandi hadiya sa anten no ti ka bugo men nene lingin diga meni kitabu kullin diga mena ana kunda an gara garandi an bugu idan ho hanan ni kai hono ka da Allah ta hadisan diga me ko ni dangani ni ha ni hata nyin tanga giri kamma tanna ma ken kida ta kitabu kullin kibare di aku da bin na dumbe an kan mundina wa man nan tirni kitabe kuluruya faran paati ñimme hoddumbe ke min ñunonga wa ntañi si sahande ñana kamma qottum do gujanu ima sahande ñana kuña kamma man nangama tona kitabe nca xotten kamma na kinanga aɗo gujanu aɗo tamari kettu nte sahande ñana ko a kamma hoddumbe ke me mayno ken pakati bara hoddumbe ke mey idan ke kafira ko hananga kufru takdib hillandinni kannanga كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق أن يمياتو نندي تونيا ندي أما غاراندي نقامبرا نندون دراو كم برنا كافر ينكي كان إبليس كافر أغنى إبليس يمياتو تونيا نقالت أبا واستكبر وكان من الكافرين أني يمياتو دي سنقوم بيغر كبيكو كان تونو تهويد نيمون بيغر كبيكو تونتا تاكما قد دون دندراغو نمبرا نتاك idan kafira na kamanga aho gabe hakene kundua anna qur'ana ngayan karanya tu to munyani anati ay me watu ke gam bugul lakka tara du sunna gumun ga hinyi dunga tay ma ga bugu kira ka din tadi ay me ga to munyani de ason no me ke ga nya ayang ga kata na mene na koy amballa ke imani son do me ke ma ayang ga kata na idan kafira hunci kandin ni kannanga kufru shak sikkan kafira o wa wa dhannu jike nan cika dinandi wala nan cika qur'anandi wala nan cika faren cunnandi wala nan cika lagaran kibarindi an koni ga sikka ke dina kibaranya di kafiranan antan na hanan na dan kana kwa adan kana huntenyen la ilaha illallah shartunun no gonda ada gara al yaqin dan kana ku na dan kana kwa naga tandin ni kan nan kagai kufrul i'rab ballin kafiragu nan pa jubugu dina ke maga pew pew pew pew pew idan tammu ke be ga seram bukan ni islam agun no ganda ga warna gara tammu din nikai nan balli bakat dina ke maga pa jun tadi anta garna anta terinkana anta gana dingiranunga anta gollini tai anton kone ha junta da Allah ga tuwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun anti illa ana magantan ken takedi awa anda dubu gandi kendi idan sirebe ga balli nan palle koy kembirenga an kaga bugu karagandin ni kannan kaga ye hun wa angana sunna gumun sunna gumen pagi gampai angana gumun gampai agana nyammun nyammen pai hilla kapano kya to ni sahe ke kaman kaga bugwa anda yere sunna gume anda duni debe go dorunga sunna gume tana kya to ni munafiki ke kaman ni paxi pagi ganye idan kasra go gore ni ku karagi ay angara an anganya bane ku karagi no gondi anganya garandana nye wallangara to gondi nambara ya wallanga sikka walla wallanga dan paju abuga maka nambali baka maka wallanga nyana pakinye ambugu kafirinya nan qatan kasra go gore ku karagan tumundin tano amma kasra ko tugunnen ni kannan ka al kufru li asghar e wati ni kenya dangane al kufru li amali gollen kasra ko ken ni kannan ka qur'ana gara kebe giri kasra ko na fare sallallahu alaihi wasallam hadithanu da gara kebe giri kasra ko na nka amakinye garanden darjanga amakinye ballen do dundara ko darjanga amakinye sikkan darjanga amakinye ballen darjanga amma kinyen na fa wanda dar jango watan kya da ne al kufru al asghar kafira kutugunne masalan an ngana kunati allah tananga sahih iwatin kenda kafira kutugunne nyan ken sahih an ngana kunati allah tananga man halafa bi ghairi allah faqad kafara aw ashraka kube gana kafira wa talla tananga an kafirago walla ka hillandi kawa ti anda hillandi ka kawgadi ti waw ke manan kenye idan ni tugunnenni kannan kaxay qaida bane nan aru qur'anadi nanti ken kafirago ñe walla are hadisandi nanti kenni kafirago ñe nkanta kinye ku karagi darjanga iwatini ki ada kafirago ne. a togo nga kannan kaxani furukunga kafira gorende tugun nan na sasa ke ha kenere ken kafirago gore ñayi ke ha kene yere ken kafira ko ne nyen masalan ona misali sasa ku hilliya ken kafir gore ken kafir ne ke ha kene ke kafir gore ke ke bugu islam a gonno gonde amma ke amma bugu islam a gonno gonde julu bugu gore ada bat sahih hillandi be gara kafira gore ndabari anda kara na imbe ndan tabaka kewe ha kene ke gellanda hariro imbende a junubunun kempañana anta dumenadi sahe sikkandinni kannanga keɓe gaña kafir korenga a hore ana bure a suddagante ñanodangani amma gani kafir mana ndabari wajibin yani muminin tuna koni ona tigi duda ngani konne ya on bari bakai na konna on bangandi amma kebe gara kafira ko tugun nanya la on da kan konna on bangandi ona dun kulla ko nyanya na kenna na tinton ni na kata ko yai aga saga ne do halle kuna ka tani farqunga hmm. kafira ko koren do kafira ko tugun nanna yere itimani tigi na ke tikafira ko tugun ne oti ho tugun ne ti dinka kani kebe ga akama kebe ga akama mbukan dini sariandi kebe ga duman dini bendi kebe si ko sukan kawana woni na on na gon bangandi sahe kebe ga na burenda a a horende ngendi no dangani edan angana ana gijan katanan cigindi ninka wara kitana nga nga kitini nan da bugu silama gondi nga kitini gadi nan tanda kara a dunya ne kiti ni gadi ta horenda ana burenda kan tenya nga kitini kadi nanta xonnaxunga a wajabintanya na slamin cu kam may gonda garo suna xoni ona xonnaxun xabangandi amene o mbari ba kai parce que kafirian sahib idan a toxo kan nan kaxayi gijankatana ku almunajimina sana gumu ko arrammalina laturkatano ku dagana a sukomante sammihama shita i toxonkiri huɓe gallingandangani anga sata ini toxo ke a illana inta dugene xilli nanti gijan na de igamatana allah ñagana de bo hotana hede ana qur'ana garna de bo alaxadu xa sana katta allah ide duranpo tanantamaxa de ana kunda ana kunda sammiha ma shita a toxonkiri huɓe gallinganda wallahi hoho gallinganda a toxonkiri kenga a toxonkiri annabi ñimmemme a gallingandangani waliyadu billah kahino dankanango nanti annabi ñimmentarni faren palle alayhi salatu wasalam a toxonkiri keɓe gallinganda gijankatana bane ani kama ga tena yamba garanya debe ngal mami nga gijan katana banean anya jamanan dar jante nga gijan katana banean bane banean ta bane banean ta ay gonunga idagana giri la turunya ko sen ko to ka dangay mo gombe kirindanya kaytunu ndo hoynun kamma ay gonun kagana manjarunya sankini ay ka kagan de gergay tinan na kenya ti wa garna billahi alaikum a kunya ga ho sante nga de gerke no gondi wa agon katran nan nyin kolle ka kini ne ya ko kuton tari mi kada kundu. maka heti agon nin kolla ngutu kamunga o kita wahu tana garni kunga ga haini ko asa hantanya ga kamundo ngunyan na ga haini kesuni muqaddimat kesuni hujam bane ai warni hada maran man yana ai ma tangana ko ni iga na ti kundu ani iga ma hujan nanya intan kalluku kita iga ma hujan nanya anta sakai kusuni hujan umbana iga ho nyana honu inati tini dorken da intereda intererni ke suni huja ke ne ay tanni ina muqaddimatu huja nunya nyana anke nata gara degere ke hay ada ngari degere nyano gonde walla anke nata gara in kolla ke ada anke nyano gonde walla anke nata gara manja ran cankana gara ngari walla gara saha de kai tingana gara ngari ke suni huja nye ay go adi me gelli jahila gum pakata nyino har sa tawanonga ina ho nyartini yo ke nyartini na kirundo hoynu lano gonde serebe gara hinda bari aka manga bakano gonda afoto manga bakano gonda sasa soron maga ina kolla kurma nyarti na jilladi ina ken korte da bari serebe gara honya nga aka man foto nga bakano gonda nati kyanda ko bure nyanganga soronga kempa ini ho kurumba hi kurumba he kada ga kana ke babu kada charu ke be hora qaulul mufid sarunda na ka ko nadi kane honne kuni hi ka so nyai go irikatinga ti ho ti hora korto ti daga kata bambara goyi ta da golla kurma ya ta hunna jilla da ta foto mbugu ta ti tikya na korto en ti ken ho kurumbai ke gare wano gelli fare nga mari o kano gelli ja ila jahila ko mpakatinga dike to kurumba ho hoyi gidan ka tana bani anta ke kan nan do ka hanyan ka wana her mbitanni amma to musuko hi ka se hi ka sai nyen ke hi kurumba ta gadarti idan hi ka ni to dan ke babu mukaddima ke o ga madugu tai allah nda ko tarinten ko ga kawa kebe konni o yagarunga na ke hami wallahi inta daga na katta gijan nai amma o yagarun ma hami de igu ñinno ma hami diga mari yagarunga yagarun kallen na bada nan daga idillen men bari bada ndinkina lingenya ga bada ya kallun ni kai an kallu ina daga kina yaaki anki ukti anki naga honnu benu kinnanga annan kawandu manati kunga anna daga kunkiri kahirigonga gijan kattana timmodi ñami ti huɓewa nonga ya ga an ken nyugo an kawanna kutu indan ka gumunga an kan ngana nga ujunu tamaki nan nyaka nga kaka sondi gidan ka tana ka so so atam pille ujine raga nai eska an ujunu ku tamatu ini atoran nan ken nyugo nya kamma sa tan ken ngana gidan ka tana ke himbangan dadanga ni na ko yai garenya ni e pi kaira ko nyinya ni fo fo fo an ga ujunu ku tambe ki na dire mun awa ba kaka sondi economy curo mama churo ko ni tawhidi nyemu na ke ekonomi churo ndini amma kwa siginu ina ekonomi dini baneya amma ngari berke maman kora ulingi dan ke ngana na kine ira jagan ko bono na iga to skada kita ka punya di serenya li tana tana sada am dana ke bugandi di ada aja ya, yang kursi ni nonga ana ni musuba ke golo tam mintaji bandi barke ntar kata kane ka golo tam mintano ada jaga ni gadan ka wontano ida dua anga dingar nu kusudur ku basandur ko oru ko ania ya. iga ta taunu tapi gorun kam mana dunyo ko killi hado mo na toka kafiri tagut alkhabis ho sofinto man pahame a be suna hame on bari baka kui ona kutogono de kam mogo gagani nke go islami nga dungene ñakkenga dagana kuwani nke yakkenga ñana imbidun ken do ke ñaga saka ko abane ngure ntanugudun kullagu ñana ken dangani imbidun ke nke mani kenye imbidun ke ni akeagarunni kenye imbidun ke sumpu sumpudun kon do na dome ya ki sunen ko to wa an nyin me atu nan tan keren pai kana daga na kato kula fon tuai an ken nyin me kan tu pai Allah ta diga mun daga nan tan nudun kulla kunya na daga ni sa Allah monen ta korai amma ida hamindi nanti sunna gumu nyane bonon dindano nga sunna gumu nyanta tongu munda sunna gumu nya sondo mun ten angana kide na titi kunyi mena ho kamma tiyem mena ho kamma a hoda ken koni hoda ngani tinke mega mogombe tinna hoa kamma nta duru kamma yo na hoa kamma sunanyi mega mogombe na hoa kamma keranta nyana kundu na hoa kamma kama gare ko de na hoa kamma amma na qur'ana ndo hadisa nya kamma tauhidi akan ngasi mana ngakebe kamma nta ken kamma de ngoni ho kamma to ngunyani amma ifradullah alla bana lemma gunna kya kamma sahih kan inna kya kamma de hotana suntin maxa ke ga hincu axe kere key kahini njunu bunga boyenga adin na naxa senga higabigabe di amma nga ta ten koni kane parce nga sedi ni nanti alla ni bane to tongu honta kapai aken kama sedi ti aken da dunya alle wa sallallahu taala wa sallim ala sayyidina muhammad